baki ɗaya mu yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يكون kuma الله يكون Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da kawo wannan rana ta asabar biyu ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina ta 1432 wacce ta yi daidai da 29 ga watan goma hijira ta 2011 min labiya rana da muka haɗa a wannan wuri don tunasar da mu abin da ya shafi addinin namu na musulunci kamar yadda aka al'auta tun wancan satin cewa muna sa ran halartowar babban malaminmu shek malam musa yusuf kasa da suna daga garin kaduna allah ci iko shiga mai shi ya riga ya ƙi tun a ajiya kuma na tabbatar kun ɗan abubuwan da suka faru daren jiya da kuma a kafin zuwa neman a jiya din a nan masallacin juma'a ga shi kuma allah ya kaddare mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka da fatan za a sarar da kunnen basira duk wanda ya ji wani abu da bai gane ba yana da yancin yi tambaya domin a bashi amsa bakin gwargwado wannan shine ka'ida na wannan kungiya ta jama'a su za ta da wai kabata sunna a duk inda ta je tana kira ga duk wanda ya ji an yi kuskure ko an faɗa wanda ya gane ba da ya zo ya tambaya ko kuma ya gyara domin dukkan masu neman gyara ne da fata Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu da ladan da ya alƙawarin zai masu sauraron littafin sa da aka wani ɓata lokaci zan kira shi malam zai ci gaba da gabatar da nasihar sa malam bismillah ina da lasifi kallon take ba shi ne ba ta samu matsala ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء يوم إياه ماتا masu albarka na wannan gari muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki shiryayin cikin ku Allah ya ƙara shiryar da su wanda ba shiryayin cikin ba bi yadda ta kai ta kawo ɗan uwanmu ne musulmi muna fatan Allah ta'ala ya shiryar da su wanda suke neman maza muna roƙon Allah ta'ala ya ba su maza na kirki wanda suke da mazan kuma Allah ya zaunar da su lafiya abinda aka ce za a yi magana a kan shi a wannan haɗuwar tamu da ku shine haƙƙoƙi na ma'aurata wata mata ta rubuta wa wani malami tambaya da faɗakarwa ta ya kamata malamai su bi tsoron Allah kullum sukan yi ƙoƙarin tara mata wajen yi musu wa'azi wajen sauke haƙƙoƙin da ke wuyan matan na su mazan amma ba ta ji malamai suna yawan wa'azi ba akan haƙoƙin mata akan maza saboda haka ya kamata su yi adalci su ji tsoron Allah in sun faɗi haƙoƙin mata akan maza to su faɗi haƙoƙin maza akan mata sai a abun balansi hadisi ya tabbata daga abidu haifa wa bin abdullahi Allah ya tsara masa yadda yake akan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina sulaiman wa abi darda baina salman wa abar darda annabi ya kulla abokantaka da salmanul farisi da abu darda'i da ya je madina shikenan fazara salman sai salman ya ziyarci abu darda radiyallahu anhu aboki ne sai ya tashi ya je kai ma abokin shi ziyara da ya je fara'a ummu darda sai ya ga ummu darda matan abur darda mutabazzila ya danta cikin wato ya mutsitsiya ba kwalliya ba ado ba shiga mai kyau ba cikin irin yanayin da ya kamata a gama ce wacce take kula da kanta ba shi yasa muke cewa yana daga cikin abubuwan da za mu magana a kan shi mata a birni da ƙauye su yi ƙoƙari su gyara abin da ya shafi wato zamantakewa tsakanin su da maza ta bangaren mace ta san ita mace ce kun sa a nan kasar da zarin yarinya ta aure ta haifi ɗa ɗaya biyu uku to fa ko anguwa fa za a fita ba za ta shiga sahun yara ba sai ta shiga sahun iyaye yake yanzu ta tashi daga yarinya ta zama tsohuwa Allah ya kiyaye faƙala sai ya ce ma sha'anuki na zinta haka ne a yamutse wanda ya faru ne shi kenan sai take cewa a abu darda laisa lahu hajja fi duniya dan uwanka abu darda ba shi da bukata a wannan duniya shi matsayin shi ya kai ma har matar shi bai damu da shi ita ba tunda bai damu da matar shi ba ita kuma ba ta ma damu da ta gyara jikinta ba saboda mijinta kaza a abu darda abokin yana zaune salman al-farisi sai abu darda ya shigo gida da ya shigo gida ta sana alahu ta'am sai ta ainihin wato dafa abinci bayan ya dafa abinci fa qala lahu sai salman al-farisi ya ce mashi abu darda domin shi siyamu dawo da mayaki, yake yau yayi ya sha yau yayi gobe ya sha jibi yayi ya sha kuma kullum ga sallah da daddare saboda haka da daddare bai da lokacin matar shi da rana kuma kusan kullum yana azumi shikenan da abokin ya zo ta dafa abinci bayan ta kawo abincin mijin ya shigo abokin yana zaune sai ta ce ma abokin kul sai ce ma abokin nashi ki wannan abincin sai abu darda ya ce masa inni sa'imu ni ina azumi gaskiya ba zan ci ba da yake mai yana azumi ba zai ci ba alisi ya ce ma ana bi afil to ni ma a matsayina na abokinka da na zo gidanka aka yi wannan abinci aka girmama ni saboda kai ni ma ba zan ci wannan abincin ba har sai kai ka ci abincin daga nan fa akala sai sa shi ya karya wannan azumi ya ci bayan ya ci falon maka kanan lailu lokacin da dare suka kwanta zahaba abu darda ya sai ya lallaba ya tashi da daddare zai je sallah ko kaddara yana kwantawa karfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu na sai tashi sai fara sallar dare da ya tashi zai fara sallar dare shi kenan faƙala lahu sai salmanu ya ganshi sai yake masa nan wanta baka isa ba lokacin sallah biyu ba bayan za a yi sallah ba da wannan malamai suke cewa abokantaka tana da tasiri mace da mace idan mace ta kirki ce in kina abokantaka da mutum ne kirki sai ta sanadin gyaroki idan mace ta banza ce in kina abokantaka da ita sai ta sanadin ita ce waki ko ba ku sha gani ba a rayuwa mutumin kirki ya lalace saboda abokantaka da mutumin banza ba ku sha gani ba a rayuwa mutumin banza ya shirye saboda abokantaka da mutanen kirki da ya ce masa ibacci sai ya kwanta sun ma zahaba ya ƙun sai da ya bari kamar salman al-farisi ya yi bacci sai ya ƙara miƙewa da ya kara miƙewa zai yi sallah sai salman al-farisi ya kara ke masa ka ƙara kwanta lokacin sallah bai yi ba walan ba kana akiru min al-layli lokacin da sulusul akiri min al ya yi dare ya raba uku asuba ta din faro sai ya ce yanzu abin da za a yi tashi mai sallah lokaci yayi bayan ya tashi sun yi sallah fa qala lahu salman sai salman al-farisi yace ma abu darda inna li rabbika alayka haqqan yace bari mu faɗa maka kaji ubangijinka da ya halicce ka yana da haƙƙi akan ka sannan wa inna li nafsika alayka haqqan wannan ranka da kake gani tana cikin jikinka ita ma ran tana da haƙƙi a kanka sannan wa li ahlika alayka haqqan iyalinka yar wani da kaje ka dauko ta ka raba ta da iyayenta ka kawo ta gidanku ita ma wannan tana da haƙƙi a kanka sai ya ce masa fa'a a kulle zai haƙƙin saboda haka fa magana da zan faɗa maka ka yi ƙoƙari duk wanda yake da haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi Dan ɗanka in yana da haƙƙi a kanka ka ba shi haƙƙin shi matarka in tana da haƙƙi a kanta ta ba ka ba ta haƙƙinta ubangijinka in yana da haƙƙi a kanka ka ba shi haƙƙin shi maƙocinka in yana da haƙƙi a kanka ka ba shi haƙƙin shi ka a'ati kullazi haƙƙin haqqahu duk ma'abucin haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi to daga nan bayan an yi wannan da gari ya waye sai Abu Darda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ka hada ni abokantaka da shi ga abin da ya faru sai manzon manzon Allah ya ce sadaka salmanu wannan maganar da salmanu farisi ya faɗa ya faɗa maka gaskiya dole ne ka kiyaye haƙƙin iyalanka wannan yana daga cikin wajibobin da ke kan namiji idan ya ainihin wato yi ainihin wato aure da kuma hadisin amru bin al-ahwas manna Allah sallallahu alaihi wa sallama a hajjatul wada hajjin da yayi na ban kwana da al'ummar musulmi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah ya yaba Allah madaukakin sarki yawa al'umma wa'azi ya tunatar da su sun maƙala sannan sai manzon Allah yake cewa ala ku saurara al'ummar duniya ku ji wastausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ta alheri akan mata fa inna ma hunna awanun indakum kawai waɗannan matan da kuke gani amana ne a wajen ku laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalik in banda haka ba ku mallaki wani abu a kansu ba ai yadda kake mutum haka take mutum amma saboda wata hikima ta Allah ya ɗauko ta ya kawo ta karkashin ka yake ta zauna sai manzon Allah yake cewa illa an yi asina bi fahishatin mubayyana sai idan mace ta zo muku da alfasha mabayyaniya mace ya zamanto ba ta da kamun kai tana neman mata ko za ta iya zagin iyayenka wannan shine illa an a cina na bi mu bayyana ka sai dan Allah ya faɗi matakai guda uku wajen magance matsalar na farko idan mace ce abu a yi mata wa'azi na biyu bayan wa'azi idan ba ta yi ba aka bi duk hanyar da za a bi na wa'azi dan a gyara abun ya gyaruwa to sai Allah ya ce wadribu hunna fil madaji a kaurace musu a wajen kwanciya don haka namijin da yake dan tashi hankali ma wani ba wai dakin kawai zai yi na kwana ba kamar yanzu an san kina da miji kawai sai a ganshi ya shimfida katifa a waje ya kwanta aikin san a asiri ya ganki kwa wani duk abin da kike mai zai janye yake bai su in wanka ne a ga ya dafa kayan ki da kai ya dauka ya ji ya kai bayi in abinci ne a ga yana girka ka kayan shi a cikin gida kuma kina zaune kun ga dole hankalin ke tashi inda kina da mutunci amma wata ba da mutunci za ta ce oho eh kayan shi ni me ya dame ni to daga nan in abu ya ƙi sai Allah ya kawo mataki na uku cewa ribu kunna a da kesto wannan wajen dukan ne fa sai a hankali sai an ba a hankali saboda haka akwai ka'ida na dukan annabi ya ce kar a daki mace dukan da zai ta da jiki manna Allah sallallahu alaihi wasallama sai na umar ya zo ya ce ya rasulullahi mata ma suna take hayyacin da take kar a dake su da wannan ayar ta sauka sai annabi ya ba da dama cewa idan mace ta yi abu a dake ta shikenan ashe ranar akwai da yawa daga cikin sahabbai suna kula da matansu billahi annabi yana cewa dole sai maka abu kaɗan sassa mata shikenan ranar billahi mata sama da saba'in da yan kai suka zo gidan annabi daga wata aka yi ma kulu sai wata aka yi ma baba sai wata aka fasa ma baki kowa dama mijinta yana kula da ita manzon Allah ya zo ya kara hawa mun bari yace mata sun cika gidaje na kowa ga irin abin da mijinta ya mata annabi ya nuna wannan ba shi bane abin da ya dace to haka mafi alheri a dauki wani matakin wannan zai fi to daga cikin abin da annabi yake cewa fa'in a tsanakun falata bagu alaihin na sabila idan matan ku suke muku biyayya kar ku bi hanyar da za ku ci mutuncinsu sai ce inna lakum ala nisaikum haqqan ku saurara ku ji a matsayin ku na maza idan kuka auro mata matan suna da haƙƙi akan ku sannan kuma ku matan mazan ku na da haƙƙi akan ku wannan shine maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani sahabi ya ƙara tambayar annabi ya ce menene haƙƙin ɗayan mu akan matar shi ɗayan mu wani haƙƙi ne matar shi take da shi akan mijinta shin mace yana da haƙƙi akan mijinta sai manzon Allah ya ce akwai daga ciki sai manzon Allah ya ce an tuta'ima ha idza ta'inta idan mutum ya ci abinci ya ciyar da ita wanda ban sani ba akwai mafi yawancin gurare wanda na so a ce wani lokaci irin wannan maza ne suke zaune mai misa kata-kata akwai namijin da za ku ga azzalimi ne da safe idan ya tashi zai tafi wajen mai shayi zai sa a sami kwai guda hudu da rabin madara a hada da nama da indomi idan ya tafi wajen aiki wata watakila abincin da za a kawo nama ya koya idan ya tashi sai ya biya wani wajen gidan cin abinci ya ci idan ya zo gidan da safe in zai fita sai ya basu da koko da dogon faya dumame kenan shi ya shaƙi cikin shi da abinci sai kaga wani ya miƙa ere rediyo yana jin bbc da safa ko da daddare cikin shi ya kwajaja amma matar shi a gida sai ka ci ƙara koyon manya saboda rama to sai manzon Allah yake ka ciyar da ita idan ka ci abinci ka tufatar da ita idan ka yi idan ka ainihin wato tufatu yana da cikin kulawar da musulunci ya lura da shi na haƙƙin mata shine kamar yadda za mu yi zara duk inda kuka gama ta ɗayan uku ne in ma dai ko ɗar wani ce ko mahaifiyar wani ce ko matar wani ce a dukkan waɗannan matakan guda uku babu wani mataki da Allah ya ce mace ke makanta wani abu komai yi mata ake mijin idan mace ta taso ya ce ba ta yi aure ba tana karkashin mahaifinta ne mahaifinta shi ne wanda yake mata komai shi zai ɗauki nauyinta wajen sa ta makaranta shi zai ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita randa wani ya zo ya tsaya ta ya ci mutuncinta wanda zai zo yana bin haƙƙin cin mutuncinta da aka yi babanta ne daga ran da ta yi aure ta tashi daga gurin babanta ta koma wajen mijinta yanzu kulawa da nauyinta yana kan mijinta ne shi yasa kowa islamiyya sai ka an ce ai ba a dukan matan aure saboda darajar da matar aure take da shi idan kuma shekaru suka ja shekaru suka yi yawa a lokacin da watakila ba mu sai kaga ƴaƴanta ne suke ɗauke da ita shi yasa da zaki rashin sa'a ki je ki daki wata tsohuwa mai manya manyan ƴaƴa ko da zai alayi yana ganin ranar sai dake gudu ki ba unguwa in suka kama ki sai sun faffasa miki baki to wannan yana daga ainihin wato cikin abinda haƙoƙi yake magana a kan shi magana ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana hu mazlamatul li akhihi duk wanda yake a wajen shi akwai abin da ya zalunta na dan uwan shi mace ta zalunci miji miji ya zalunci matar shi min irdihi kin ci mutuncin mijinki ko mijinki ya ci mutuncinki aw min shay'in ko wani abu sai manzon Allah yake cewa to falyata halala to ki nemi mijin ya yafe miki ko mijin in ya sani ya nema yafe masa saboda me saboda akwai wata rana da za ta zo in ji manzon Allah wacce wannan ranan ba maganan dinare da dirhamu in kana lahu amalin salih uku zamin bi qadari ainihin wato mazlamatihi gwargwadon yadda kike da aiki mai kyau gwargwadon yadda za a ɗiba a ba mijinki gwargwadon cutar da kike masa idan kuma ba ki da aiki mai kyau da za a ɗiba a biya mijinki gaban Allah sakamakon zaluncin da kika yi sai a duba sai a ga yana da wani aiki mara kyau sai a kan fato sai a ɗiba miki a ɗora miki Allah ya kiyaye wannan sai ya ja miki ya to sababin zuwa wuta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la tu'addunna al ila ahliha yawm al-qiyama na rantse da Allah sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su ranar al-qiyama annabi yace hatta akuya mai kaho da ke amfani da ƙahonta ta tunkuri mara ƙaho idan an je ranar alkiyama sai an ma mai ƙahon mara kaho a nan duniya sai an sa mata kaho ta rama tunkurinta gaban Allah to ya kuke tunani shin zai yiwu namiji ya zalunci mace mace ta zalunci namiji kuma a je gaban Allah a kyala abin ya tafi haka kawai babu wani mataki da Allah zai dauka ba zai taba yiwa ba amma shawaran da nake baku mai hankali daga cikin mutanen duniya mace ko namiji shine wanda zai yadda gara a je gaban Allah shi yake bi da a je gaban Allah ana bin shi ya fi maka sauki saboda haka kullum a rayuwa mutum ya amince gara a cutar da shi da shi yayi ne da shi ya cutar idan aka je gaban Allah mijinki ya shako ki ya zo gaban Allah yana neman hakkin shi ke shiga uku gara aje gaban Allah ke ce kika shaƙi shi kina neman sai ya baki haƙƙin ki ya fi miki sauki a gaban Allah madaukakin sarki to wayannan kaɗan da cikin abin da ya shafi tsokaci akan abin da ya shafi haƙƙoƙi din kenan abu na farko akan abin da ya shafi haƙoƙi na su ainihin wato ma'aurata din na farko daga ciki malamai suka ce dole ya zamantu a kan miji ya zamantu akwai kyakkyawar mu'ashara mu'amala mai kyau tsakanin shi da matar shi Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa ashiru hunna a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ashiruhun bil ma'ruf na'am fa in ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله يتي وعاشروهن كل مؤاشرة لسوء بالمعروف ده hanyar da ya dace ta shari'a ta yadda wato mace ka ɗauke ta a matsayin abokiyar zama ba baiwarka ba ka ɗauke ta a matsayin wato abokiyar abin da za ku taimaki juna da ita ba abokiyar gallazawa ba shine wa ashiru hunna bil ma'ruf wannan ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana irin yadda annabi yake mu'ashara da matan shi ta hanyar wasa da dariya hal al'amari ya kai wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa matar shi ta zo daga nan zuwa nan a dan gwada gudu a gawa yake ke yanda ganki da mijinki kun dan gwada gudu a wani zai ce yanda aka yi mijin ya haukace ne wallahi saboda haka ba haka bane akwai mazajen da in za su shigo gida wani tun daga kofar gida ba sallama zai samu wani bokiti ko wata buta ya kwalla da shi in yi kwallo da shi kafin ya shigo to an san gawa nan yana zuwa saboda haka da ya shigo gidan kamar zaki yake babu mu'amala tsakanin shi mai kyau da matan na je shagon aski na ga wani yana aski sai ya ce a aske gemun a gashin baki sai ana gyaggyara bashin bakin tun a wajen askin yana zazza da ido wai ka san mata ne dole sai da zazza da ido in ba haka ba sai sai yana ka saboda haka a gyara mai gashin bakin da sai in ya je gida sai zazza da ido wai mata shi zai zazza da ido amma abun ban haushi a daidai lokaci ɗaya kuma ba zai hana ba sakin fuskan da ya kiwa matar shi ta gida ya zo kuma yana ma wata matar banza a ina a waje da wannan Allah madaukakin sarki ya hana irin wannan dole ne namiji haƙƙi na farko da matar shi take da shi akan ta shine a samu kyakkyawan mu'amala kyakkyawan maganganu tsakanin shi da ita kyakkyawan ainihin wato ɗabi'u tsakanin shi da ita mun bincika mun gani mafi yawan mazaje da ake yin fada da su da matan ai zage-zage mafi yawanci mazan ne suke farawa wani idan ya yi zagi ya zagi ya zagi tun tana shanyewa wata rana in ya yi sai ta ce ba dai ni ba mataki na biyu wata rana in ya yi za ta ce sai dai kai to mataki na uku wata rana ran da ya kundunduno zagi ya labtawa mamarta da babanta ita ma za ta kundunduno zagi ne ta labtawa mamar shi da ba da baban shi daga lokacin da kuma zage-zage ya faru tsakanin ma'aurata na bujibe da mutuncin da baya girmama iyayen yarinya zai iya buɗe baki ya zage su mace za ta iya buɗe baki ta zagi iyayen miji kaga shikenan ana zama ne ba zama na mutunta juna ba to wannan yana daga ainihin wato ciki sannan bayan wannan abu na biyu da malamai suka ce yana daga cikin ainihin wato haƙƙin mace akan ainihin wato mijinta Shi ne yana daga cikin haƙƙin da wato mace take da shi akan mijinta daga cikin dole a samu ainihin wato kyakkyawar ɗabi'a manzan Allah ya ce akmalul mu'mini na imanin a hasanahun kurkan daga cikin masu imani wanda ya fi kowa cikar imani shine wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u shi wa kuma sai ce zaɓaɓɓunku kuma khiyarukum kumlin nisa'in wanda yafi alheri ga matashi inda ba kowane namiji bane matashi za ta ne shaida mutumin kirki ne duk namijin da matashi za ta masa shaida mutumin kirki ne to wannan mutumin kirkin shi ya kai ya kai kirki kuwa na biyu daga cikin ainihin wato haƙƙin da musulunci ya sharaɗa wanda namiji mace take da shi akan mijinta shine wa min al-haqqi al-mar'ati 'ala ar-rajuli an yasbira 'ala adaha shine mutum yayi hakuri akan abubuwa marasa daɗi da yake samu akan matar shi ka'idar da muke ba mutane ta zaman rayuwa da zaman aure da zaman tare idan namiji yana zaune tare da mace to ya kalla ya gani idan wannan matar alherin ta kaso bakwai ne ko kaso takwas ne da wannan matar ta cancanci yabo a sadda ta maka aikin alheri ka karɓi alherin kai mata godiya sanda ta yi kuskure kan kaso uku ko kaso biyu ka yi haƙuri ka kau da kai wannan a ta haka Allah ya yi ta ba za ta iya canzawa daga haka ba amma rigiman fa shi namijin bai cika ɗari bisa ɗari ba kuma yana so sai mace ta cika nawa ɗari bisa ɗari wannan babu yadda za a zaunawa lafiya dan bahaushe ya ce mutum tare yake bai cika nawa ba bai cika goma ba annabi ya ce la yafraku mu'minun mu'minatan kada mumini ya kyamaci yar uwar shi mumina in kari amin hakulukan in ya ga wata ɗabi'a wacce bai so daga wajenta bata mai ba to ya min akar zai ga wata ɗabi'a kuma daga wajenta wacce take wacce take mai kyau ana ba da labari wani ya ji ya auri wata mata kawai ya ka sassaɓa ya zo ya sake ta gashi kuma gab da azumi ne billahi la ilaha illa huwa ya zamanto abincin da zai ma yana abincin sahur yana mai wahala buɗe baki yana wahala ranar nan kawai ganshi kan da kali ya haɗa hannu da kafa yana ta rusa kuka ya tuna matan shi to kar mutum yi haka mandan Allah kuma ya ce istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ta alheri dangane da mata domin fa innahunna khuliqna min jil'i an halicce su daga hakarkarin kashin kari ne sai annabi ya ce wa inna a'awaji min min dal'i ma fi dal'i a'lahu kashin da ke sama na awada kuma shine kashin da yafi kowane kashi karkata fa in zahaba fa in zahabta tuqimuhu tuqimuhu idan kace sai ka miƙar da wannan kashin to zaka karya shi idan ka bar shi zai zauna a karkace yadda yake ma'ana abinda annabi yake so ya nuna mana ba a samun dan adam ya cika ɗari bisa ɗari kuma Allah cikin hikimarsa sai ya ba maza kamala ta wani bangaren ya ba mata kamala ta wani bangaren ya ba maza na ƙasa ta wani ɓangaren ya ba mata na ƙasa ta wani ɓangaren ya raba aikin akwai abin da mata ne kaɗai suke iya yi maza ba sa iya akwai abin da maza ne kaɗai suke iya yi mata ba su iya yi idan mace ta ɗauki aikin maza ta ɗora ma kanta to daga ƙarshe abin da take zama ke take zama ita ba mace ba ita ba wa ba ita ba namiji ba haka za ta koma saboda ta ɗauki aikin da ba nata ba ta ɗora ma kanta sannan wasu sashen daga cikin magabata suke cewa yana daga cikin wato kyawawan ɗabi'u a kan namiji ba wai ya kame daga matar shi ba kai ya cutar da ita a'a idan ta yi masa abu mara daɗi ma ya yi haƙuri da wannan abin yana kau da kai daga wajen ki wani ya ji ya auro wata mata ya auro wata mata wato bata waye ba da wannan matar bata waye ba daga wani gari ya auro ta irin cikin dajin nan ba gari irin wannan ba da ya auro ta bayan an yi sabon auren shikenan ya tafi kasuwa sai ta ga tv da rediyo da dvd sun yi kura sai ta ɗauki omo da sabulu sai ta kai su gindin famfo ta aji bilalari ta dinga an taya musu ruwa tana wankewa ya dawo daga kasuwa ta ce ta aiki ya ce wani aiki ta ce ai ta wanke tibin nan da bidiyon nan da da cd da rediyo ga sunan tashan ya ya zo ya kalla kawai sai ya girgita kai ya ɗauka ya kai wajen gyara abin da ya gyaru ya gyaru ita tsakaninta da Allah ta yi ne saboda niyyar ta yi ne ya gyara amma bata sani ba Ke sa yanzu da ya haƙuri ya kau da kai ya san ta yi ne da kyakkyawan manufa yanzu yana so ya tsokane ta sai ya tuno mata labarin wanke TV da rediyo tunda an ba rashin sani ba bayan za a kai TV gindin famfo a dinga an tiyame ruwa wai za a wanke da rediyo gindin famfo wai a dinga an tiyame ruwa za a yi da a wanke sannan yana daga cikin malamai suka ce haƙƙin mace da ke kan mijinta shine namiji ya kiyaye mutuncin matar shi daga duk abin da zai taɓa mutuncinta ya wulaƙanta ainihin wato ya wulaƙanta ta dole ne namiji ya kiyaye wannan wajen da yake akwai haduwar maza da mata kar mutum ya bar matashi ta je wannan ainihin wato wajen sannan malamai suka ce Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ne ya ce arrijalu qawwamuna ne arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah na'am بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والله تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah maɗaukacin sarki yake mana arrijalu su mazaje su ne ƙawwamuna alal nisa'i su suke ƙawwam akan mata me ma'anan ƙawwam saboda Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita sashi akan sashi saboda abinda mazan suke dawainiya in sun auro matan wajen ciyar da su dole ne daga ciki bayan ciyarwa da shayarwa da duk abin da za a ɗauka na ɗawainiyar aure dangane da mace akwai abin da ya shafi kuma kiyaye duk abin da zai taɓa mutuncin matarka in dai kai namiji ne na kirki dan halatta ba za ka taɓa yadda da wannan mai ba wannan ainihin wato abin ba sannan yana daga cikin haƙƙin namiji da matar shi take da shi akan shi shine an yu'allima had daruri min umuri ha duk abin da yake daruri ne na al'amarin addini wanda ba yadda za a yi ka je gaban Allah ka kubuta sai da wannan to dole ne ka tsaya sai ka karantar da matarka wannan abu Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku ya ayyuhal cikin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amalu ya fi wanda kuke da imani ku kare kanku daga iyalanku daga wuta babu yadda za a ka iya kare kanka daga wuta da kuma iyalanka matarka da 'ya'yanka da suke karkashin ka sai ka karantar da mace addini sai sa malamai suka ce idan aure zai mutu saboda namiji ya kasa ciyar da mace idan namiji ya auro mace baya iya karantar da ita ce ɗauko wani amintacce ya zo yana karantar da ita idan ba zai iya ɗauko wani amintacce ya zo yana karantar da ita ba to ya ba ta dama ta je makaranta amintacciya wadda aka yadda da malaman makarantar amintattu ne ta je ta koyi karatu namijin da ba zai karantar da mace ba ba zai ba ta dama ta karatu ba ba zai kawo wani ya karantar da ita ba malamai suka ce a raba idan har gangar jiki baya rayuwa sai idan an ci abinci zuciyar dan adam babu yadda za a yi ta rayuwa mai kyau mace ko namiji sai da karatu saboda haka suka ce a raba auren kawai da rayuwar jiki da rayuwar zuciya wace rayuwa ce rayuwar gaske ita ce rayuwar zuciya rayuwar zuciya kuma ba ta rayuwa dole sai da ilimi kamar yadda gaggan jiki baya rayuwa dole sai da abinci to wannan yana daga cikin haƙƙin namiji da ke kan mace abu na biyar suka ce yana daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi ya kula ya sa ido ya gani wajen kiyaye sallah a matsayin sallah na ibadati manya-manya dole namiji ya sa ido a kanta Allah ya ce wa annabi wa amur ahlaka min wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka yace ka umarci iyalinka da su dinga yin sallah kuma su yi haƙuri akan sallah haka Allah ya ce wa annabi Ismail wa zakur fil kitabi Ismail wa zakur fil kitabi Ismail na'am أنه كان صديقا نبيا نعم إذ قال وكان يأمر كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه annabi isma'il ya kasance ya amuru ahalahu yana umurtan iyalinsa da su sallah da zakka ya kasance a wajen Allah subhanahu wata'ala abun yarda ne amma yanzu an ba mu labari an ce da yawan mata wata sai ta hada azhar da la'asar sai ta ce za ta yi da mangariba in magariba ba za ta yi sai ta bari sai isha'i yayi sannan za ta sallah wata an ba mu labari akwai daga cikin mata wata in ta zo ta ɗora girki tana cikin girki fa in ta kabbara sallah tana cikin sallah ta ɗora girki sai ta gaba sai ta je ta buɗe tukunyan sai ta ɗanɗana girkin ta ji gishiri ya ji ko ya yawa sannan sai ta ƙara dawowa baya sai ta da inda take kuma sallah take saboda tsabar wasa da Allah da kiyaye rashin kiyaye sallah yakan iya jawo mutum mutuwa ba ainihin wato imani mace ne shi ko ainihin wato namiji Saura haka haƙƙi ne akan namiji dole ya kula da masallar sallar matar shi dan lokacin sallah ya sa ta yi sallah sannan ya kula ya gani su daidai take yin sallar ko ba daidai take yin sallar ba wannan yana daga cikin haƙƙi abu na shida yana daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi shine kada ya je ya yaɗa sirrinta duk abin da yake sirri ne na matar mutum kada mutum ya kuskura ya je ya ainihin wato yaɗa sirrinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Asma binti Yazid take cewa annaha kanat inda Rasulullahi sallallahu alaihi na kasance a wajen manzon Allah war rijali wan nisa'u mata da maza suna zaune maza na zaune a gaba mata na zaune a baya fa qala sai manzon Allah yake cewa la Allah rajulun yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi yace wataƙila ana samu daga cikin ku namiji ya amfani da matar shi ya kwanta da ita gari ya waye ya je yana ba abokan shi labari wala Allah mar'atan wataƙila ana samu daga cikin mata takbiru bima fa'alat ma'a zawjiha ita kuma ta je abin da ya faru tsakaninta da mijinta tana ba kawayenta labari da ta faɗa haka shikenan sai wasu mutane suka miƙe da suka miƙe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce faqul bi sai ce eh wallahi ya rasulullah sai wannan mata ta ce wallahi da gaske ne ana samu daga cikin mata abin da ya shafi mazajen su su tara kawayensu su ba su labari ana samu daga cikin mazaje abin da ya shafi matan su su tara su su ba da labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta fala tafalu daga yau kada wanda ya kara duk abin da yake ya shafi matarka ne to ka bar shi daga kai sai matarka kada ka kuskura wani ya sani duk abin da ya shafe ki daga ke sai matar ke mijinki kada ki kuskura wani ya sani sai manzon Allah yake ta fa inna فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون مثال وند wani sirri daga shi sai matan zai zo yana bada labari annabi yace kamar shedan ne na da shedan wa mace suka haɗu suka yi wani abu kuma suka zo suke ba wa ƴan uwansu uwansu labari to yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta duk abin da ya shafi sirrinta ko yaya kuke da mutum kakka je ka ɗauki sirrin matarka ka ainihin wato to faɗa mai abu na takwas malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta shine namiji ya dinga neman shawarar matar shi idan zai yi abu kusa akwai wani mugun hadisi da ake cewa da atin nisa'i na dama su wai wa mata biyayya na dama ne to muna tare da mata cewa duk wani mataki da kaga mutum ya kai a duniyan nan ko shi waye sai ya samu gudunmuwar mace in ma mahaifiyar shi ko matar shi ko yaye shi dole ne sai ya samu gudunmuwar ɗaya daga cikin waɗannan annabi Musa ya shiga cikin hali na hatsari ne bala'in wahala wacce ta ba da shawara aka fasa yanka annabi musa ita ce ainihin wato mace ala rama za ka yi tana ayan falta kada hume فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا lokacin da aka tsinci annabi Musa a fati bayan an ɗauko shi ƙasa fir'auna فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا na wa فرعون da kuma kano خاطئين bayan an kawo fir'auna an kawo annabi Musa gidan fir'auna matar fir'auna ta buɗe baki ta ce ranka ya dade qurratu ainin liwala." farin ciki ya tabbata gare ni gare ka wannan yaron ina ba da shawara kar a kashe shi ina ganin nan gaba zai mana amfani ko mu rike shi a matsayin wa a matsayin yaro yaro sabobi da yawa sun sha faruwa manzan Allah ya zo ya nemi shawarar matar shi ya za a yi sanda ya samu kanshi a cikin kogon hira mala'ika ya zo ya same shi yake masa i karatu annabi ya ce ni ba mai karatu bane sai da suka yi haka so uku bayan ya saki annabi faraja abiha rasulullah ya rijibu fu'aduhu Allah ya dawo zuciyar shi na bugawa da ya zo wajen na na khadija fa qala ki zammiluni zammiluni fa zambalu hatta zahaba anhu ar yace ku lullube ni ku ni bayan sun lullube shi ta tsoro ya tafi daga annabi wa akbara alkabara annabi ya bata labarin abin da ya gani yace mata ina jin tsoro a raina ban san ko me gani ba nana khadija tace kalla Allah ba zai taba wulakanta ka ba wallahi har abada kana sadar da zumunci kana daukar nauyin wanda ba wanda zai dauki nauyin shi kana taimaka ma gajiyayye kana yin kaza sai ta kawo shawara tace ni ina ganin mu tafi wajen warqata bin naufal da ta bada shawara take su tafi manzon Allah bai ce to baki isa ba ke kina mace ki bada shawara ki ce a tafi wajen wani ta dauke shi suka tafi wajen warqata bin naufal saboda haka kar mutum ya zama dan karama kama kariya dole mutum ya dinga neman shawarar matashi abinda ta kawo in ba daidai bane shi ke nasi a aji amma akwai mazajen da suka yanke kwata-kwata duk abinda za su yi a gidajen su yadda kuka san sojoji haka suke doka kawai suke bayarwa suna ganin mace bata kai matakin da wai za a nemi shawarar ta faɗin za a yi abu wanda wannan kuskure ne sannan abu na tara malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta shine namiji kar ya yana firar dare ya dinga dawowa bayan isha sai da wani al'amari mai muhimmanci kamar a ce namiji yana zuwa makaranta bayan isha'i ko yana zuwa wajen wani wa'azi kamar irin karatun da muka yi na darajiyar namiji ya ji amma haka kawai namiji ya je samu tukuban mai sha'i. jirgin teburin mai shayi da tukuban mai tsire a kafa fira ba zai dawo ba sai karfe goma sha ɗaya da rabi kuma asuba na yi in yi falmi jira su ba ya sa kai ba za ki ƙara ganin shi ba sai wata karfe goma sha ɗaya na dare to wannan abin gaskiya gaskiya haramun ne ya saba wa ya saba wa musulunci wanda da yawan kuma mazaje suna yin irin wannan kaga mutum ya je ya kafa fira ta ba gaira ba dalili wani kuma in yi magana sai ce ai mata ce fitinan ya ce wallahi shi kan shi tsoro yake bi saboda haka sai bari sai ya lallaba sai ta yi bacci sannan ya ji saboda haka da asuba falmi gida gira ta subaha da ya ji an yi kira sallan farko kafin ta tashi ya sa kai yayi gaba to Allah ya kiyaye mu da irin waɗannan ainihin wato matan wannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi a kan namijinta sannan sai na goma idan mutum yana da abin da ya shafi wato mata sama da guda biyu ko biyu to dole ya adalci tsakaninsu abin da ya yi ma wannan ya yi ma wannan Allah ya san ɗan adam idan yana da mata guda biyu babu yadda za a ce yadda yake son wannan haka yake son wannan domin ko yaya kake da shi dole sai ɗaya ya fi shakuwa da kai daga cikin su ko biyu ba kaman sauran ba kuma gwargwadon yadda mace take kyautata maka gwargwadon yadda soyayyan zai dawwama tsakanin kai da ita Allah ya san adalci na soyayya ba za ku iya barin ya ce walan tasafi wa an tajin تعدلوا بين النساء ولو حرصتم نعم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلقة وإن تصلموا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون Allah ya ce walan ta'adilu har abada ba za ku yi adalci na soyayya ba walan tastati'u an ta'adilu har abada ba za ku iya ba ku yi adalci wajen yadda kake son wancan haka kake son wancan ba za ku yin wannan ba amma ɗaya da ka fi so akan ɗayan sai Allah ya ce fala ta milu kullal kada ka karkata a fili kowa ya gane ka fi son wacce akan wacce shi yasa za ka iya danna haƙƙin wacce saboda wance kada mutum yi haka manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallama yake man kana lahu mar'atani duk wanda ya kasance yana da mataye guda biyu famala ila ihdahuma sai karkata zuwa ga daya sai ya kyala daya sai manzon Allah yake cewa ja a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun zai zo rana alkiyama da ciwon paralyze rabin jikin shi yana jin rabi da ka gan shi ka san wannan yayi zalunci a duniya ya tara mata guda biyu ya ba daya haƙƙinta ya hana daya ya daya hana daya haƙƙinta to wannan yana daga cikin matsalolin da wasu za su fuskanta gaban Allah abu na fi girma da ya fi kowane abu daga ciki shine akwai abin da ya shafi ciyarwa kuma ciyar wannan kamar yadda malamai suka ce kowane mutum zai gwargwadon karfin shi ne haka zai yi sannan karkashin ciyar wannan ya shafi abinci sau uku a dare da safe da rana sannan ya kunshi kayan da mace ta sa kayan nan kuma ya zama to a lura akwai na lokacin sanyi akwai na lokacin wa na lokacin zafi sannan kuma karkashin kayan nan akwai kayan kwalliya su sabulu masu kyau na wanka su man shafawa su jambaki da jangira da jambala'i da jantashin hankali duk yana kan namiji dole ne shi ya kamata ya siyo yan kayan nan da ake siyarwa dan kayan nan da ake siyarwa na ya jujo ma jujan nan ya kamata ko maza dan ku ba su siyo muku ba ku da kanku ku je kasuwa ku siyo da yawa an kaba wasu matan kace fi yace wa malam yaushe ni zan iya ni ba iska ba ce wallahi to shikenan sai ya iska sai ta sai ta kwata mijin inda yana dawowa gida karfe 8 yan sai na dawowa sai karfe 11 sai dawo kuma in kike magana ya faffasa miki baki shikenan to da haka dole mata ku dutse tsoron Allah wannan zamanin ya riga ya ainihin wato wuce mace yarinya kiri iri-iri ta mai da kanta tsohuwa wannan ba daidai ba ne su wannan kayan shafe-shafen wannan kayan matsatsun kaya da ake cewa duk mata su siyo su dinga sawa saboda saboda su kare mazajensu daga matan wasu a ina a waje amma in kika ki kika ce ke ba za ki ba to shikenan matar da bata kai ki komai ma sai ta yi sai ta kwace miki miji sai ki ta rigiman da bata da ba ta da dalili to wannan duk yana kan ainihin wato su mazan sannan idan mace bata da lafiya dole mutum ya dauki nauyinta wajen kai ta asibiti akwai wata muguwar fatawa da ake bayarwa a nan gasar a ce wai idan mace ba ta da lafiya wai bai daga cikin haƙƙin miji ya nema mata magani wai sai dai ya ɗauki yarinya ya mai da ita wa wajen iyayenta wai in ta warki sannan ya ƙara dawa ɗauka a yanzu mutumin da yake da mutunci wannan rediyon ya zo in bashi ya je amfani da ita ta lalace ya dawo min da ita in gyara ai in yana da mutunci zai ji kunyar dawowa ya ce to ya zo zai kara daukar wa rabiyan alal aƙalli tunda ya je ya lalata ya kamata ya ƙoƙari ya yi ne ya gyara da kanshi to sai rediyon ta lalace sai ya dawo mu ya ce to ga rediyon ka ta lalace sai ce to shikenan sai ya dauka sai in gyara yana jin na gyara gobe kuma sai ya dawo sai ya zo zai karbi rediyon shi wannan daga ji kun san ba mutum bane wanda yake da wanda yake da mutunci Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu sannan abu na gaba sai abin da ya shafi haƙoƙin su mazan akan matan malamai suka ce inna haƙar rajul alal al-mar'ati 'azim lalle haƙƙin mace haƙƙin namiji da ke kan matar shi yana da girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hadisin da Imam Hakim ya rawaito da wani shi annabi yake cewa haqquz zauje ala zawjatihi haƙƙin mace akan mijinta haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi haƙƙi ne wanda yake da ainihin wato girman gasken gaske shi yasa saboda girman wannan haƙƙin annabi yake cewa idan sallatil mar'atu khamsaha in mace ta yi sallah biyar a dare da wuni wa samar shaharan ta azumin watan ramadana wa hafizat farjaha ta kare kanta ita ba ta yin zina wa ataha zawjaha wa zawjaha kuma ta mijinta biyayya ila laha za a ce mu wannan mata ranar alkiyama kuri filin jannati min ayi abuwa bi hashiki zo ki shiga aljanna ta kofar da duk kika ga dama idan kika miki ainihin wato biyayya to yana daga cikin ainihin wato abin da ya kamata a lura da shi wajibi ne mace ta ma ta biyayya amma banda abin da yake saban Allah ne namiji ya ce ki shirya za mu je zan kai ki gurin da ake kona gashi yin kona gashi nake so ki haramun ne wannan kake masa biyayya la ta asali makalukin fi asiyatil mi hali zan aure ki ko bayan ya aure ki yace ni abin da ban so ni ban so in kina sa hijabi to da in za ki fita haka nake so ki dinga fita gurin ki wannan ma abin saban Allah ne kada mace ta wa mijinta mijinta ainihin wato biyayya sannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi shine da yawa abin da ya shafi haƙƙin Allah namiji zai tirsa samace ce sai ta yi idan an je gida wajen iyaye za su yi sulu sai ce to ya hakuri tunda ya ce sai kin yara ki wai sabon Allah ne wai su kuma suna cewa wai ta hakura ta yi ne ta yi to ki bari in an je gaban Allah su da suka sake suka ce ki na rantse da Allah babu wanda ya sai kwace ki gaban Allah to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta daga cikin abu na ainihin wato farko shine abin da ya shafi wato shine wannan wanda muka yi magana shine dole ne ya zamanto mace ce ma mijinta biyayya wajibi ne akan mace hadisin da muka karanta jiya a wajen wa'azi wanda wannan balaraban ƙauyen ya zo bayan ya ce ma annabi wannan yadda suke da shi daga baya har manzon Allah yake cewa da zan umarci wani mutum a duniya ya dinga ma wani sujjada da mace zan ce ta dinga wa mijinta mijinta sujjada saboda girman haƙƙin mace da ke kan mijinta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana abu na biyu yana daga cikin haƙƙin da muji yake da shi akan matar shi shine mace ta kiyaye mutuncin mijinta da duk abin da ya shafe shi ya shafi ƴaƴan shi da kuma dukiyar shi Allah madaukakin sarki ya ce fasalihatu qanitatu salihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah na'am wallati taqafuna nushuzahun نعم واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تلبوا علي Allah maɗaukakin sarki yake fassalihat mata na kirki qanitatun suna jin tsoron Allah bayan jin tsoron Allah hafizatul lil ghaibi bima hafizallah suna kiyaye duk abin da Allah ya sa su kiyaye abin da yake da alaka da haƙƙin Allah ko haƙƙin mazajen su matan da suke da tsoron Allah suna kokarin kiyaye mai kiyaye wannan saboda haka sai ki duba ki gani kina kiyaye haƙƙin Allah da haƙƙin mijinki idan kina daga cikin kina daga cikin masu jin tsoron Allah idan ko ba kya daga ciki to yar uwa ki kokari ta hau mataki na masu jin tsoron Allah abu na uku yana daga ciki shine mace ya zamanto an ta ta zayyana lahu ta yi kwalliya ta yi kawa ta ci ado ga mijinta kuma ta zamanto mai murmushi mai sakin fuska kar ta zamanto ko da yaushe a busan kamtarira ta ba ta fuska ta kuma a basa wata walla eh? ka ga mace ta yi shiru ba ta magana sai ka ɗauka tana tunanin lahira ne nan ko billahi tsabar ɗaurewa ne da dakewa kawai to duk ko matar da ta ɗauki irin wannan ba za ta ci ainihin wato ainihin wato riba ba sannan kar ta bayyana wa da mijinta duk wani abu wanda baya so wannan kwalliyar da tsawar ya shafi tun daga kayan da mace za ta sa wannan ya shafi tun daga ainihin wato man da mace za ta sa ya shafi yadda mace za ta gyara ɗaki da gyara gida amma wata Allah ya kiyaye in kaga ta yi wanka ta ci kwalliya to daga biki ke suna ke sa in tana ɗan ƙaramin yaro da ta ɗauko dutsen goge ƙafa tana goge ƙafa aka ga ya fara rigima ya ce wallahi shi ma sai ya je ko bai san inda za a je ba to tun da ya ga ana goge kafa ranan ya san akwai inda za a je to kaga mace ta bar wani irin kaftacecen faso a kabata watakila ma fasan zai iya ga mayafin mijin wajen kwanciya kaga ga akwai rigima gaskiya akwai matsala saboda haka dole mata su ji tsoron Allah su gyara irin waɗannan abubuwan mace ya zamanto tana da kwalliya tana da tsafta tana da kiyaye abubuwan da ya kamata a kiyaye kwanakan cin abinci da sauran abubuwa lokacin da duk bai kamata a gansu ba kar a gansu amma wata sai ta bar kwanukan an cin abinci bayan an gama abinci an ci tun safe har azhar suna wajen wankiya sai ka zo ka ga kudaje sun fi dubu ɗari a wajen suna ta farihi kaga wannan akwai ainihin wato matsala annabi ya ce jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne sai yake mafi alherin jin daɗin duniya shine almar'atu salihah mace ta kirki wacce ce mar'atu salihah ita ce wacce man idan nazarta ilaiha sarrata matar da in ka ka kalle ta za ta faranta maka riya in ka kalle ka yanzu kuka yi fira kuka yi fira in ka je ka dawo ka ƙara kallon ta za ka ƙara fira ta ka ɗauko ma wata ƙila naira ɗari naira dubu ka ce gashi kayan ka ta kyauta amma akasin shine matar da yake man iza nazarta ilaiha in ka kalle ta za ka yi bakin ciki to wannan mata Allah madaukakin sarki ya kiyaye kun sa akwai wata muni bi za ta hada ga munin ciki ga munin waje idan ka kalle ta ta maka abu sun ga munin ya karu saboda munin ciki ciki da waje ne Allah ya kiyaye to yana daga cikin sannan na hudu yana daga cikin haƙƙi da mace take da shi namiji yake da shi akan matar shi shine ya to mace ta lizamci gidan mijinta kada ta fita sai da buƙatar da ta tilasta wa mace sai ta yi sai ta fita Allah madaukakin sarki ya ce wa matan manzon Allah wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Allah ya ce wa matan annabi ku tabbata a cikin gidajen ku na aure kada ku fita idan lalura ta fita ta kama za a fita Allah ya ce musu kada su fita irin fita ta jahilan farko wata fita ce fita irin ta jahilan farko yanda akwai matan da idan suka yi fita kamar yadda bayani zai zo nan gaba wata wallahi saboda fitsara da rashin mutunci da lalacewa hatta wandan da ta sa ana ganin irin jiki saboda lalacewa to wannan irin ita ce fita irin ta jahilan farko kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce dama akwai simfani min ahalin nari akwai nau'i guda biyu daga cikin yan wuta ban gansu ba kada kala Allah ya sa in gansu daga ciki yayi magana ya ce akwai za ka ga wasu mata kasiyatu ariyatu da su sanye da kaya amma tsirara suke tafiya su sun karkace kuma suna karkatar da wasu irin waɗannan mata masu wannan shigar annabi yake ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su ji kanshin ta ba daga inda ake jiwo kanshin aljanna ta fiye shekara 500 amma an ce ba za ki shiga ba kuma ba za ki ji kanshin aljanna ba Allah ya kiyaye yana daga cikin haƙƙin da mace mijinta yake da shi akan da shine ya kasance wato mace ya kasance kada ta yi izini ga wani ya shigo gidan sai da izinin wa sai da izinin mijinta wanda yana da kyau maza suke mata su kiyaye mai su kiyaye wannan sannan abu na shida yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matashi shi shine ta kiyaye dukiyar shi kada ta kuskura ta ɗauki wani abu ta bayar na dukiyar shi za ta yi kyauta sai da wasai da izinin shi idan aiki ne na lada za ki idan a samu ladan ba laifi ba ne mace ta shawarci mijinta ta ga wata kawarta ko dan uwanta yana cikin matsala yana bukatar taimako in dai ba nata ba ne namijin ne ka ta shawarce shi ya kamata a taimaka mu wani da kaza in ya yadda aka bayar ke kina da ladan bayarwa da kuma ba da shawara shi kuma a matsayin shi na mewa mai dukiyar yana da lada amma mace ce dan hali ta sata to Allah ya kiyaye mun san akwai wasu da suke zuwa suke su tsofaffi ne bayan an yi aure wai sun sun ga jiya sun ga yau sun ga shekaran jiya abin za a yi idan ya rati riga shi idan dinga lalabewa dan canjin nan wancan ma haka ta ta shiga a dashi hannu hudu ta zuba yanzu ɗakin ka babu masaka tsinke wallahi muna ba ki shawara ne mun ga jiya mun ga yau mun ga gobe saura jahannama ya rage a gani Allah Allah ya kiyaye sannan yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta ta kiyaye haƙƙin da namiji yake da shi akan mata shi shine ko da azumin nafila za ta yi kada mace ta azumin nafila sai da izinin wa sai da izinin mijinta sai da idan baya garin sannan yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan mata shi shine kada mace dan ta taimaka wa mijinta da dukiya ta yi masa wani abu ta masa ne ta masa gori kun san gori yana bata aiki Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu ya amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal Allah maɗaukacin sarki ya ce kada ku bata aikin da kuka yi na sadaka ta hanyar mannu yi wa mutum gori da kuma cutar da shi bayan kayan masa in za ki wa mijinki abu ki kokari ki masa dan Allah ko me ya biyo baya ki dauka nana Kadija ta taimaki annabi da dukiyarta shi yasa a shekarar da ta mutu ake kiran shekaran amul huzun shekarar bakin ciki saboda ta yi manzon Allah dan Allah ne kuma har ta koma zuwa ga Allah ba ta taɓa wa annabi gori ba kan abin da ta masa shi yasa bayan ba ta da rai ba ma ita ba kawayen na na sai annabi yanka rabu sai ya ce a kai ma wance da wance da wance da wance idan an yi magana sai ce wallahi ba za mu manta da na da ba ha kanat wa kanat wa kanat idan ke kawarin ce kika zo gidan Annabi irin girmama wanda zai miki da karba da mutuntawa ta daban ce saboda kawai ya san ki ke kawar Khadija ce ke abokiyar ta ce zai mutunta ki ya karrama ki ya girmama ki amma wata wala in ce maka abu to ka shiga uku kuwa musamman ma ka ce zaka kara aure wataƙila in baka yi wasa ba wani zungurin da za ta fito da shi sai ka ce mala'ikiya sai maka lissafi da ce bilalazi ta yadda za ka tsara aure amma sai ka biya ta duk abin da sai duk abin da ta kashe idan ku ba haka ba akwai rikici sannan abu na goma da ke haƙƙin namiji akan matar shi shine ya kasance mace tana wadatuwa da abin da Allah ya hore ma namiji kun san idan kuka kalla hatta yatsun hannun nan da ku ga da wannan na dama da na hagu zanen ba iri ɗaya bane to Allah babu yadda za a yi ya ajiye mutane mataki ɗaya na rayuwa inda kuke fadawa rigima da matsala bahaushe ya ce duk wanda ya hau mota kwaɗayi ba inda za ta tsaya da shi sai tashin wulaƙanci. Allah da wacce da wacce bai yi su ɗaya ba to babu yadda za a yi kuma mazajen su ya zamantowa ɗaya gwargwadon abin da Allah ya hore ma mijinki ki yadda za ki rayu gwargwadon abin da yake zuwa masa dama sai ki ga wata mijinki yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ki doki kallafa ma mijinki ce shi ma sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza in an yi magana sai a ce to shi wannan da ya kaza ya fi ka ne saboda daga nan wasu mazane suke shiga rigima da hatsarurruka saboda wasu na jin tsoron matansu ko suna san su suna jin tsoron fa'in suka zo da bukata ba su musu ba akwai rigima da tajin hankali shi kuma ko ba shi zai ci ko me zai ci Allah sai ya kallafa ma kanshi yayi wajen ciyarwa Allah ya ce liyun fi qudu satin min qudu min sa'ati wa yunfiqu zu sa'atin min sa'ati mai kuɗi ya ciyar daidai kuɗin shi wanda yake da hali yana da kuɗi kullum da safe a ci kwai da kaji da dankalin turawa da rana a ci shinkafa da kaji da dare a ci menene menene yun fi sa'atin min sa'ati amma wa man ƙudira alaihi rizquhu wanda aka kukunta arzikin shi talaka ne da ƙir ke samuwa da sai Allah ya ce falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha shi Allah ma da ya halitta bai kallafa maka ya ce kai abin da ba za ka iya ba sai abin da ya baka Allah ya sani ba dubu goma ba ta shigo maka a wata a ce sai ka ciyar da matarka kwai da kaji da safa da ranar da dare wannan an dora maka abin da ba za ka iya ba kuma Allah adalcin shi ya fi karfin ya haka saboda ka tun farko in za ki aura ki san wa kika aura duk yadda rayuwa ta juya ki sai ki hakuri da ita gwargwadon abinda da Allah ya bashi gwargwadon yadda zai ciyar da ki kar ki dinga kallon wata kuma annabi ya kawo wata ka'ida mai muhimmanci yace a babun ni'imar duniya ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na ƙasa da ku duk radda kike kallon na sama da ke to ba radda zaki gode ma Allah kullun ganin kike Allah ya wulakanta ki amma idan kina kallon na ƙasa da ke duk yadda kike a rayuwa an kika kalli wata wallahi zai kinga ki kin ta suke gode ma Allah a babun ibada ne ake so ki dinga kallon waye fiki wata ta haddace Qur'ani baki haddace ba sai ki ga ai ta fiki sai ki koyi da ita wata tana zuwa makaranta ke ba ta zuwa ta fiki sai ki koyi da ita wata ta yi karatu ke baki ba sai ki koyi da ita amma a babi na ni'imar duniya to ki dinga kallon na ƙasa da ke ne yanzu idan kina lafiya lo ba ki da ko sisi wallahi kina zuwa asibiti sai ki ga wani biyu ya hada gashi yana kwanta a asibiti bai da lafiya kuma bai da kosisi dan Allah da ke da kike lafiya lau baki da kosisi da wanda yake kwanta asibiti bai da lafiya bai da kosisi wa yafi wani idan kike kalla haka sai ki gode ma Allah subhanahu wata'ala amma in kina kallon na sama wanda ma tare maka taso ai kawata ce amma da ta tashi za ta yi aure shahararren mai kuɗi ta aura ya zama motocin mijinta guda goma sha takwas ne sai kuma mijinki gashi ko keke bai da shi shikenan kin shiga matsala kin shiga wahala Allah ya kiyaye sannan abu na goma sha ɗaya shine mace ta tsaya da tarbiyyan 'ya'yan mijinta kuma ta haƙuri wajen yi musu tarbiyya kada ya zamanto tana da yawan fushi ko yawan zage-zage da yawa yara da suke lalacewa tun daga bakin da iyayensa suke musu ne suke kanana suke lalacewa shi yasa idan yaro mamashi na masa mugun baki sai kin yi a hankali wallahi wata rana wani zai iya shigowa cikin daki ya jona hita sai ta yi zafi kina bacci ya na miki a kiya saboda mamashi ta tsine mai saboda haka annabi ya hana wannan zage-zagen da wannan tsine-tsinen to wata za ka ɗauko sunan babanka ta samu yaro dan ta cima mutunci ta wulakanta in ta tashi yaron in yi mata abu sai ta kira sunan yaron ta zaga ba yaron take nufi ba take nufi babanka shi take nufi wala ba yaron ba ta akwai matan da suke yin irin wa'annan saboda haka ya kamata su ji tsoron Allah su tuba daga irin ainihin wato wannan annabi ya ce la tu'dil mar'atu zawjaha kada mace ta cutar da mijinta fi dunya a cikin wannan duniyar illa qala zawjatuhu min min murdin idan mace tana da miji ta cutar da shi a duniya to matan da Allah ya kaddara zai samu a can aljanna matan hurul aini sai ta ce la ubidi kada ki cutar da shi qatalaki Allah ya tsine miki albarka fa inna ma huwa dakilun indaki yushiku an yufariki ilaina ai yana shiga wajen ke ne kina bata mai ne to in Allah ya yarda yayi kusa ya rabu da ke ya dawo mi ya dawo wajen mu saboda haka ba daidai bane yana daga cikin haƙƙin haƙƙin mace akan mijinta shine kyakkyauta mu'amala da iyayen shi da kuma yan uwan shi gwargwadon ainihin wato ikon ta zaman zamantu mai sabawa da su Da akwai matar da za ta ce ita fa ba wanda isa maman shi ta sa yi abu ta ce bata isa ba baban shi ya sa yi abu ta ce baban ma da isa ba kuma baban ba tare da yayi mata wani laifi ba ko maman ba tare da ta yi mata wani mai ba wani laifi ba dan uwan shi ta ce wallahi ba wanda isa to mace ta kirki yana da kyau yana daga cikin haƙƙin da mijinta yake da shi shine ta kiyaye waɗannan kyautata alaƙa da mijin da kuma ƴan uwan mijin tun daga iyayen shi da makamantansu wannan yana daga ciki idan ma san samu ne daga ɓangaren mijin ya zamanto duk bayan wata ɗaya ko sati biyu ya ɗauke ta ya kai ta wajen iyayen shi su gaisa ya kai ta wajen ainihin wato iyayenta a ainihin wato gaggaisa wannan yana daga ainihin wato cikin sannan abu na goma sha uku wanda yake daga cikin shine ya kasance a ko da yaushe namiji ya ce yana da bukatar mata shi ta bangaren kwanciya kar ta ce sosai ta ƙi sai ta ga dama dan akwai matan da suke tada fitina wai akwai wani zani da ake na tashin asuba akwai wani wata sai ta ce sai an siya mata kaza sai an yi mata kaza sai an mata mata kaza shine sharadin namiji dinga kwanciya da ita wannan kuma haramun ne sannan yana daga ciki na goma sha hudu haƙƙin da mace namiji ce da shi a kanta shine ita ma mace kar ta zamanto tana yadawa tana yada sirrin mijinta annabi isma'il wanda labari ne mai tsawon gaske gaske da baban shi annabi ibrahim bayan an haife shi ya zo ya ajiye su a makka wanda asalin garin makka sunan shi bakka bayan ya tafi bai dawo ma sai da annabi isma'il ya zama saurayi magidanci mai karfi ya aure wata rana ya zo nan da ya zo nan ya tambayi matar ina mijinki ta ce baya nan ya tafi daji mafarauci ne zai yi farauta wani hali kuke ciki wallahi ta bayyana mai ta ce ai yanzu nan ma muna cikin matsala yanzu nan ma kaga ba a karya ba abincin ranar ma in ya fita ba tabbas na daren ma tunda na rana bai samu ba ta kawo matsaloli ta bayani sai ce to zan tafi idan ya tafi ki faɗa masa wani dattijo mai kama kaza ya zo amma ki ce in ji ne ya yi ƙoƙari ya canza ƙofar ɗakin shi sai ya tafi da ya tafi sai baban sai mijin ya dawo sai ta ce masa wani dattijo mai kama kaza ya zo yace da yazo ya kuka da shi yace na tambaye mu ya tambaye mu halin da muke cikin nayi masa bayani da kika masa bayani ya akai yace ya bar wasiya daga karshe ya ce idan ka zo in faɗa maka ka canza kofar ɗakin ka sai ce ce wannan dattijan da kika gani mahaifina ne shine annabi ibrahim kuma abin da yake nufi da in canza kofar ɗakina na ke yake nufi in canza ke mace ce wanda yake baki da wa baki da sirri abin da yake nufi in rabu da ke yanzu nan ba masallaci muke ciki ma wayannan kofofi ne idan suna kulle babu wanda ya sai san me ake a masallacin amma wata kofa tana budewa za a san abin da ake a masallacin ko ba za a sani ba saboda haka mace ita ce kofa na sirrin mijinta daga ranar da kofa take kulle wato ma'ana sirrin mijinta yana kulle ko iyayenka babu wanda ya sai san abin da ke faruwa tsakanin da da mijin da ta bude kuma shikenan sai wani zai san abin da yake faruwa daga waje to daga nan duk da za a shigar na a zo a kawo ta shirishi da rashin zaman lafiya da a yi kokari a ziga ta a ce su rabu duk za a iya yi karkashin abubuwan da ya kamata a kawo na ainihin wato ziga to wannan yana daga cikin abin da ya kamata su mata su ainihin wato kiyaye na goma sha biyar yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi shine an ta harisa alai wato hasiza alal hayat ma'ahu shine ya zamanto tana kwaɗayi akan mijinta kuma tana kwaɗayin ta rayu tare da shi sannan kada ta tambaye shi saki sai idan abu ya ɓaci akwai dalili na shari'a daga cikin dalilan na shari'a duk namijin da ya ajiye mace ya kasa ciyar da ita tana shan wahala to ba laifi ne mace ta ce a rabu don malamai sun ce ko hausawa sun ce da babu da ango da amarya ba za su zauna a daki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu dole a zauna a yi ɗaya kuma ba rashin tawakkali ba ne ba rashin tsoron Allah ba ne idan namiji ya auro ki yana iya ciyar da ke daga baya baya iya ciyar da ke ba laifi ba ne ki nemi hanya mai kyau ki ci a rabu Nan ba zai taɓa yiwa ba ki zauna tunda ba ba ba kaya za ki ci ba dole ne a san kawai hanyar da za a yi in ma ya nemo hanyar da zai ci gaba da ciyar da ke ko kuma a san matakin da za a rabawa auren sannan ya zamanto daga cikin irin wa'annan a ce namiji yana dukan mace ya taba dukanta ya karya ta ya balla ta ya cutar da ita dole ne a san matakin da za a raba auren wata mata da ta fito bayan mijinta ya rasu tana idda mutane guda uku suka fito suna neman ta akwai abuja akwai usama akwai muawiya a nan malamai suka ce a wajen aure ya halatta in mutum ba yana da illar da in an je zaman aure ba zai ba ko tare kuke da shi kai bayani ta ce usama yana santa abu jaham yana santa mu'awi yana santa shi kuma duka ɗalibai ne na annabi manzon Allah ya ce mm, amma fa shi mu'awiya fa masalukul la malalahu wallahi tallahi bai da kuɗi wato talakan ne na ƙarshe shi kan shi ma shi kaɗai jiki yake ji ballanta na kin je ku biyu ba ko sisi amma in kin ga zaki iya zama haka kike ki zauna shi kuma abu jahan fa darrabul limisa akwai abinci yana da wadata mai arziki ne amma fa in kika mai laifi zaki sani da ya dawo yake ina abinci na in kika ce ban gama ba to da ban gama ba da duka tare za su tafi saboda haka sai ki zaba za ki ci abinci za ki yadda kike so amma fa duk da kika mai wani abu wallahi za ki ci za ki ci duka ya za a yi wannan Allah ya ce ina ba ki shawara ki auri Usama in da ki yadda ba tilas ba dole amma ni na ba ki shawara saboda haka gashi kuma ta faɗa san ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu da aka faɗa kuma kowa gani ga ainihin wato matsalar shi to idan akwai lalurar da ta gitta mace za ta iya neman sakin ba laifi bane mace ta nemi samu daga ƙarshe ana nuna min lokaci ya kusan yi amma abin da ya kamata iyayenmu mata su kula da shi ku daina lura da yarinya ta girma kawai shekarunta ya kai a mata aure wallahi dole ne a canza a yi ma 'yan mata tarbiyya kafin a yi musu aure abu na farko shine tarbiyyan karantar da su jin tsoron Allah domin wannan tsoron Allah akwai sirrika karkashin shi wanda Allah kadai ya san wato abin da ke ciki Allah ya faɗa cikin Qur'ani ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja na'am wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh قد جعل Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa mafita a rayuwar shi wannan attaqwa din jin tsoron Allah nan to yana karkashin kula da haƙoƙin da ya shafi na Allah madaukakin sarki abu na biyu ku dawo a kalli yadda yanayin rayuwa yake a karantar da mata yadda zaman aure yake kuma shi yasa muke cewa da yadda kuke ganin zamani ya ci gaban nan wallahi idan aka ɗauko ana ba ku labarin matan sahabbai da tabi'ai wata in aka baki labarin abin da sai ki ga duk yadda ake ganin duniya ta ci gaba har yanzu ana cikin wani ƙauyancin da sai a tara mata guda ɗari guda dubu guda miliyan ɗaya kafin a samu mace ɗaya da za ta yin abin da waccan ta yi akwai un musulun un musulun ɗin nan a matsayinta na mace sanda ainihin wato abu ɗalha ya zo ya ce yana santa da aure sai ta kalle shi ta ce ka kalle ka ka gani Allah ya baka kuɗi da ka kyakkyawan mutum kai ba ma irin wanda za ka zo bane ka ce kana son mace a ce ba a san ka amma matsalar ni musulma ce kai ba musulmi bane ba zai yi ban aure ka yace da Allah wannan duk surutu kike ba ki ga kuɗi bane in ki ga kuɗi shikenan an gama ya zo ya budin hanyar da zai bi domin ta yadda ta aure shi ta ke yadda sai ta ce to ta yadda za ta aure shi amma da sharadi guda ɗaya idan zai yadda ya shiga musulunci ita kuma ta yadda shiga musuluncin shine sadakin aure tsakanin shi da ita da haka malamai suka ce cikin al'ummar annabi babu matar da sadakin ta kai tsadan na um da ta yadda musuluntar wani ya zamanto shine sadakin aure tsakanin shi da ita ba ko sisi ba musulunci shine sadakin aure tsakanin shi da ita da aka zo aka yi auren bayan an yi auren ana zaune sun haihu wata rana yaron bai da lafiya mijin ya fita da ya fita kafin ya dawo yaron Allah ya ɗauki ran shi da ya dawo ya tambaya ina yaron yake sai ta ce ai yaron ya mafi kowane lokaci na natsuwa ita tana nufin ya riga ya mutu sai ta tara mutanen gidansa kafin mijin ya dawo take to in ga ɗana ya mutu kuma mijin ya fita shawarar da nake ku kada wanda ya kuskure ya ba mijina labari dan shi ya mutu ku bari ni zan faɗa mai da kaina yaron shi ya mutu da ya dawo kafin ya dawo an kinta abinci kwano-kwano aka gyara ɗaki aka shirya abubuwa ya zauna ya ci abinci ya ya sha ruwa ita kuma ta ci kwalliya ta diretin har suke kwanciya irin ta wuri tsakanin shi da ita sai da aka gama sai ta ce da Allah mai gida wurin tambaye ka yanzu mutum ne ya je ya aro kayan wasu mutane sai amfani da shi sai ya ji daɗi da amfani da kayan da yi sai masu kayan suka zo suka ci a ba su dan Allah wannan mutumin ya kamata ya ba su ko zai hana ne sai ta ah, wannan rashin mutunci ne mutane sun baka kaya kayi amfani da shi ka ji daɗi kuma zo sai ka bayar ka ce ba za ka ba ai ya kamata ka bayar ne kai godiya ba sai take to kai ma ka yi hakuri dan ka ba naka bane Allah ya karba kai ma ka gode ma Allah shikenan to yanzu in yanzu ne mataka kana da ɗaɗan ya mutu zamanin wayan nan billahi la ilaha illa huwa da kuka za ta kira ka he eh, da gaji ka san wallahi wani abu ya faru ba ma tambaya ka san kai wani abu ya faru kai to saboda irin yanayin yadda kun ga wannan yana karantar da rashin kyakkyawan wato tarbiyya wajen karantarwa dole aure ya samu matsala wannan yana daga cikin abubuwan da ake fuskanta yanzu ka ga mace an mata aure amma tana magana kamar an haife ta a garin kaba kaba saboda rashin iya magana Eh? wani mata shi ta mai laifi ya cika ya kusa fashewa sai ta ce da labarin tambaye ka wai dan Allah ka jawo shine abin da nama shi kuma wallahi ya dauka za ta bashi hakuri ne sai ya daddage ke ba sai san na jawo shi mana sai ta ce to ka mutu mana to irin wannan idan namiji mai sauran hannu ne wallahi sai dai yarinya ta dawo da kulu ya fakwata mata baki to irin waɗannan matsalolin akwai su to abu na biyu bayan tarbiyya ta addini sannan a ma yarinya kyakkyawar mu'amala da mutane tun daga mijinta nan wasiyar wata mata ce da yanta za ta yi aure ta ce mata kake ga kin bar babban gida yanzu kin tashi daga babban gida baki san gidan da zaki tafi ba sannan wanda za ki je ki mu'amala da shi baki gama sanin shi ɗari bisa ɗari ba ni a matsayina na mahaifiyarki a babin aure a babin nasiha ba zan ɓoye miki ba idan kika je za ki zauna da mijinki abu na farko ke ki kokarin ki zama baiwa a kan shi sanda shi zai juye ya zama bawa a kanki bai sani ba ta hanyar in yana son ya ce ki yi aboki in ya ce ki bari ki bari sanda kika ga zama baiwa shi a matakin farko sanda shi kuma zai juye ya zama bawan bai sani ba irin wannan ne sai a ce ai mace ta masa wa ta masa asiri ta tsafe shi ta yi waye wannan ya dawo a nan kasar kuke gani idan mutum lokacin ya auro mata guda uku hausawa ya auro guda ɗaya wacce ba bahaushiya ba daga kowace ƙabila to idan ba sa'a aka yi wallahi wannan wacce ba ba sai ta kori duka hausawa sai a ce ai ta masa tsafi ne ai dama armiya ce ai dama ta tsafe shi ai dama kaza kaza kuma wallahi ba tsafi bane a'a kawai ita yadda ta sadaukar da kanta za ta yi masa biyayya su suna ganin kawai fa su ba za su iya yi ba akwai wani abu da ya faru wani alkali yake shi yana ganin wato mace ce fa bai rabiya suna zaune tare da mijin ɗakin da ake zaune ita take biya yaran ita take biya musu kuɗin makaranta ita take ciyar da yaran amma kullum da daddare siyasa ta yi alola ta ɗauki ƙur'ani ya ce ta rantsa ita ba ta yin zina mijin ya zo ya takura mata sai ta je ta kai kalar shi kotu da ta kai kalar shi kotu sai aka kira mijin aka kira ta bayan duk ta yi bayanin abubuwan da mijin yake mata aka ce kai haka ne yace haka ne sai alƙalin ya dawo kan matan yace to ke ne me kike so a mai sai ta ce ita abin da take so amma ya faɗa ya ji tsoron Allah ya janye waɗannan abubuwan alƙalin ya girgiza kai ya ce ta ai ko yana ganin in akwai sauran yan aljanna a duniya gaskiya kina daga cikin su matar bahaushe kai zarge ta ma ai wallahi auren ya gama ya gama ma mutuwa gabaki ɗaya to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi ta bangaren aure a koya ma yarinya kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali sannan da kyakkyawar ainihin wato magana wani malami yana ba da labari ya ce a ƙasashen da suka ci gaba yanzu ta bangaren kula da harkokin addini wani lokaci yarinya idan za a yi mata aure kafin wata shida ko shekara ɗaya akwai gidan da za a kai ta a wannan gidan akwai ɓangaren da abinci suka iya yi za a koya mata abinci abinci sai ta koyo kala ɗari kun san fa abinci yana da tasiri iya abinci yana da tasiri a wajen mace dan wani namijin yadda ka san maye yake wajen abinci abinci kawai yadda ka san maye yake a wajen abinci akwai ɓangaren da abinci za su koya mata kuma iya abinci a wajen mace wani lokaci hatta abokan miji sai ku ga suna girmama mace saboda iya iya abincinta ta ko wanda za su koya mata bangaren abinci akwai bangaren da za su koya mata tafiya ne akwai bangaren da za su koya mata sa kaya ne akwai bangaren da za su koya mata haɗan kwali ga yadda ake ɗaurawa wata muryar ma kala ɗaya sai a koya mata kala goma idan tana magana a gidan sai ka ɗauka wata ya tsana ya tsana ce ka je muryar ta yi siririya ta yi raƙa ta yi gatanan gatanan gatanan dai saboda iya magana amma wata in ta yi sallama bilal za ka ɗauka muhammad awal ne ko mace ce wallahi kaga wannan akwai matsala gaskiya to dole ne ya zamanto an koyawa mata sun iya magana da kyakkyawan ɗabi'a to ya zamanto mace ta iya abinci ta iya kwalliya ta iya sa kaya ta iya tafiya ruwan ma idan aka ɗibo kafin a kawo ma saboda irin yanayin tafiyar da za a yi ita mace ana so ta zama kamar hawainiya hawaini ne saboda yanga to bilalazi irin yadda aka ruko kofin da ruwan kafin a kawo ma kishin ya fita amma ka ce mace ta ɗibo ma ruwa ta rugo da gudu rabi ta an taya ma a jiki rabi a ƙasa kaga ai kaga akwai matsala gaskiya saboda haka irin waɗannan gaskiya kar a rena su a karantar da 'ya'ya mata ba jin kunya a ainihin wato lura da irin waɗannan abubuwan kafin a aure Allah muke roƙo madaukakin sarki ya kiyaye mu ya kuma tsare mu sannan abu na ƙarshe da zan rufe da shi ban sani ba nan ko yana faruwa a wasu gurare yana faruwa wani lokaci yanzu tun daga hanyar da aka nemi aure matsaloli suke faruwa imma hanya ta rashin jin tsoron Allah ta an ajiye shawara annabi wanda annabi ya ce ku duba ko ku aure shi ba shi kuke dubawa su ma mazan wanda annabi ya ce su duba su aura ba shi suke aura ba abu na biyu irin alaƙar da ake kullawa tsakanin mamiji da mace kafin a auren ban sani ba ko anan amma akwai wasu gurare da yawa wanda in an zo taɗi tsakanin mace da namiji akwai wani zama da gayu suke kira nogab ga mace ga namiji haka za a nane sai ka ce ka dangaru to irin wannan hanyar neman auren da ake ya sabbaba yanzu da yawa rigingimu sun shiga hanyar aure sannan abu na uku wanda ya biyo ba shine ƙarya da yawa ba suka yadda idan an je hanyar aure ba a nuna musu wa gaskiya su karɓi gaskiyar wannan yasa yanzu da yawa suka ɗauki ƙarya akwai wani wanda da shi zai rufe labarin nan je yana son wata yarinya tsakanin shi da Allah shi yana so zai aure ta ne sai ta nuna ba ta son shi sai ta to ai zan yi maganin ki sai zauna sai ya cin hannu akwai abokin shi yana wanki da guga ne kuma yana sai da motoci shi mai wankin da gugan sai ya daidaici wani ya kawo wankin shadda mai bala'in tsada sai a wanko ta agogo sai a zo a bashi aro shi kuma wancan a wajen sai da mota sai ya aro mota a lokacin da waya take layin waya kawai ya kai wajen dubu ashirin da wani abu a layin su in ba sa magana da kowa in yi ganka da waya za ku fara magana abin da yake so kawai ka bashi aron wayan na kwana daya, zai tafi taɗi ya samu sabuwar shadda

da sabuwar mota da sabuwar salula sai a tafi idan zai tafi sai samu abokan shi kamar mutum takwas sai ta ta'ara maka kira ni takwas da rabi da minti biyar kai ka kira ni takwas da rabi da minti goma kai ka kira ni bayan minti biyar shi wannan ya kira ni sai an je wannan ya kira wannan ya kira wannan ya kira ba zai dauka ba sai na ƙarshe ya kira sai ya tashi sai ya dan matsa daga can sai ta maganan miliyoyin kuɗi wani ya ingila ya dubai ai tunda muka haɗu da kai daga ingila ba mu ƙara haɗuwa ba kwana biyu ya magana miliyoyin kuɗi ya ta magana? ai yanzu abubuwa sun yi ka tura mun ta akawun ne sai dawo ya zauna sai ce to gobe na ganin zai ƙara yin tafiya sai ke to ta kira shi karfe kaza idan ba ta kira shi ba lokacin to ya riga ya hai ya fita ya bar kasa ko ta kira shi ba za ta same shi ba a daidai lokacin in ta kira bai mayamma da mai wayan wayan shi ba za ta same shi in ta kira bayan lokacin to ya riga ya mai da wayan shi ba za ta same shi ba shikenan aka zo ana yin haka aka je aka hada yaro da wani yaro mai sai da waya ya dauke ta ya kai ta ya ce zai sai mata waya lokacin ta wajen dubu ɗari da hamsin aka yi ta zuwa ana cewa yaron yana cewa ai alaji bai kawo kaya bane in an kawo kaya ya je ya dauke ta ya nuna mata wani katin gida alliance yana shiga gidan yana mu'amala da in gidan ce ai gidansu ne shikenan ta kafa gane kan abu ranan nan sai ta yan kodro da rana sai ta zo gidan da yake gidansu ne sai ta sallama sai aka ce ai ba nan bane gidan sai aka nuna mata wani gida a saman laye aka ce ga gidansu can da ta tafi tana zuwa ashe shi yana cikin gida ya sa gajeren wando yana wanki ana sallama da shi ya fito yana fito bai sani ba yana fitowa sai gata da suka yi kicibus ga shi ya ganta ba daman ya gudu ita kuma ta gai shi sai ta kama fada ashe shekai dan iska ne makareci sai ya tsaya to yana da baki sai ce to a ke ce iska mai wadariya sai da nazo ina son ki dan Allah ya ce mata shegiya lashe mu kawai ya tibi ne mata albarka aka rabuwa baran baran to duk auren da aka je aka sa son son zuciya irin wannan awwaluhu nadamatu farkon shi nadama ne wasduhu khusumatun tsakiya za a zo ana jayayya ne sannan akhiruhu firaqun karshen shi dole ko ana so ko ba a so shi, an rabu kuma ba a rabuwa ta mutunci iya tsiya ake rabu saboda haka mafitar mutum kawai yayi kokari abu dan Allah saboda haka zamu tsaya anan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai tambayoyi ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh? Thank akwai tamboyi da zamu amsa kamar haka ta farko da ta assalamu alaikum malam ya kamata ta aliki na ya na ya kamata ta aliki na kuma ya to sannan in ka ga muka an tamboyi to a kafin mu je ga karatun tamboyi za mu kira malam umar shehu zaria don yi zo dan a takaice dan takaita abin da malam ya bayani a kai kafin mu je ga amsa tamboyi ko da malam umar shehu zaria bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa ba da alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a gaskiya ina fahimtar in baicin dai umarni ne aka bani da na ba da shawaran cewa a takaita inda malam ya takaita saboda ya fahimta na an riga an cike jakan aka bude ta kuma a fara za a yi amma tunda an ce in ce wani abu a yi haƙuri a karan fari dai ba zan tsawaita kalmomi ba sannan kuma na biyu duk abin da malam ya faɗa dai in kun fahimta maganganu ne wanda suke maka na hadithan yuftara ba su aka yi ba maganganu ne na ilimi wanda duk sanda kuka kalle su suna komawa ne zuwa ga alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce mafi ingancin hanyar da dukkan musulmin da ya rayu a kanta ya rabauta duniya da lahira Allah ta'ala ya datar da mu wato ni ina ganin abin da kawai zan yi kusan karkarewa ce ta fuskacin shawara ko kuma 'yar nasiha a takaice duka wani abu da ya shafi zamantakewa da haƙoƙi mala ya riga ya kai su bango Abin da kawai ni nake ganin kila zan so mu yi abubuwa ne guda biyu na farko mu iya ƙoƙarin fassara waɗannan kalmomi na malam daga duniyan saurare zuwa duniyan aiki domin har yanzu ba mu tsira ba idan ji kaɗai muka yi har sai ran da muka sa a cikin ayyukanmu da wannan yasa za ku ga zamanin Allah sallallahu alaihi babu yawan ƙur'anai haka da muke riƙewa a hannunmu da dama kuma ba wai dan ba marubuta ba ne ko don ba masu ilimi menene dalilin kowa cikin sabon manzo Allah yana aiki da alƙur'ani suna kuma karanta shi yadda Allah ya ce a karanta shi to ba bukatar sai an tara musu takaddu suna kokarin karanta shi kuma su a lokacin su su ne qur'ani dan ayyukan sai yana fassara maka alqur'ani kuma wannan tafarki da suka bi ita ce tafarkin da har yasa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ni Allah na yarda da su saboda tsananin kauna maimakon a jira su a ne za su ce dan kun san inda gizo ke saka shine ba ka ce kana son Allah ba buɗe baki a ce ana son Allah ta fafaro na ƙasar Ingila ɗan Anglican ɗan Ekowa ɗan Deeper Life ɗan matan zumunta na coci masu rawa tsirara makamashin wuta in ba su tuba ba dukkansu suna iya buɗe baki su ce suna son Allah amma inda giza ke sakan ne, wane ne Allah yake so to waɗanda Allah yake so su ne alladhina yastami'una bi auna ahsana ulaika hada humullah wa ulaika hum ulul albab tun da mala ya ga mana haƙoƙi ya gaya mana zamantakewa da sauransu ƙarshen riban da za ki ci a zaman aure ko da kuɗi ko babu ko da daɗi ko babu kowane irin yanayi kike ciki shine ki haifar ma duniyan sunnar annabi da ɗa ko ya mai tarbiyya wanda zai tsaya kan abin da Allah yake so wannan shine gayan rahama duniya da lahira da jin daɗi da zaki samu manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa dukkanin dan adam ɗin da ya sa kafa ya bar gidan duniya to ayyukansa fa duka sun yanki bayan da za a garin ku dan yau a ga watan azumi sai ku ji lima ya ce jama'a a samu wani dan agaji ya je makabarta ya gaya ma matattun da ke cikin kabari an ga wata gobe tashi da azumi kun taba ganin haka yanzu ba aikin haji ake zuwa ba kun taba jin an je bakin makabarta a ce to hajiya turka shi ko hajiya ni su da Allah ya miki rasuwa bara an fara biyan kudin haikin hajji ga ya mana inda kudin ke yake mu biya miki ana yin haka ba a yi in aka gama ka je kana yi sai a ce to aljununu fununu wa hadha fannun minhu hauka dai kala kala ne wannan ku da alaman dai sai an nemi magani me yasa manzo Allah yake dukkan ayyuka sun yanke face abu uku na farkon su ki bar sadaka mai gudana abinda zaki ki ba da gudunmuwa idan kin ji ana yunkurin yin wani aiki na addini ko mun kankanta abinda zaki iya yi ki bada in ma ba zaki iya bayi addu'a ta gari na biyu ki bar wani ilimi da za a amfana da shi wannan kuma sai kin tashi kin je makaranta wajibi ne zama gida bai isa ba har sai ana karatu ko da za a yi sharri kuwa a ce malaman na zane da su suna kaza za a je gaban Allah Allah zai warware tsakanin masu gaskiya da marashi gidan duniya dama kowa zai sharri kowa zai faɗa abin da ranshi ya so amma Allah na tare da masu gaskiya na uku wanda shine dalilin da yasa na ambata wannan hadisin kuma akan shi nan takaita magana na shine duk wanda ya mutu ya bar duniya komai nashi ya tsaya sai dai mutumin da ya bar ɗa ko ɗiya ta ƙwarai wanda za ta rinka daga hannu tana yi miki addu'a bayan mutuwanki wannan ko ba za ki iya samun ɗa ko ɗiya ta ƙwarai ba sai kin tsaya kin yi tarbiyya da daɗi ba daɗi ku mata ku ne kuke cewa wai ka ɗanka duniya su ne su so shi ba haka ba ne da ana nuna mai soyayya ne ta fuskan ɗora shi akan bin Allah ta'ala ke haƙuri ki murza ɗanki ko ƴarki a yau don gobe ta haifar da ɗa mai ido ki haƙuri ki yi tarbiyya kar ki damu da ƙyale-ƙyalen rayuwa ya zama shi kika fi bashi priority shi kika fi bashi kulawa da damuwa sama da waɗannan 'ya'yan da kuke gani waɗannan yaran da kuke rike da su a wurin mu sun fi mana miliyoyi da biliyoyin kuɗi alkhairi a wurin mu in har za ku tsaya ku yi musu tarbiyyar da ake so saboda haka ya jama'a ku guji abubuwan da ke rusa tarbiyya cikin gidajen ku kuma na biyu ku yi iya kokari ƴaƴan ku taso da aƙida ingantacciya mai kyau irin aqidan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai irin addinin da annabi ya ku koya ma 'ya'yanku to ke kin gama naki sai a wayi gari a ranar alkiyama kina cikin waɗanda 'ya'yanki ke jayayya wance tana aljanna na zata wane yana aljanna na umma zata ni zan tafi da baba wancan na cewa ni na cancanta in tafi da ita ƴaƴanki na jayayya shin wani aljanna za a je wance yana aljanna ta kaza wane yana kaza cikin rahaman Allah sai ce alhaqna bihim dhurriyyatahum wa alatnahum min amalihim min shai sai Allah ya ce a kalli aljanna mafi daraja da daukaka wane ne ke da aljanna mafi daukaka cikin ƴaƴanki a ce wane ne ko wance sai Allah ya ce to da su din da ke din duka a tara ku a wannan aljannan ba tare da an rage mai komai ba duk a ba ku irin shi don Allah me yafi wannan daɗi a cikin ran mumini me yafi wannan kwantar da hankali a cikin zukatan masu imani don haka nan don girman Allah ni ina roƙon abu ɗaya ne a abu biyu ne a ƙarshe na farko ku iya ƙoƙari ku yi aiki da wannan abubuwan abubuwan da malam ya faɗa za mu iya kokari bayan an koma wannan cd din duk an gama daukan su da kasar ma na rediyo in shi kuka fi so sai a yi muku a turo muku ku tsara saurarawa sannan kuma na biyu ku iya kokari ya zama manufanku a aure Allah kuke nufi samar da zuriya ta kwarai da ƙara ma adadin mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yawa ina ganin da abin da zan iya faɗa saboda gaskiya malam malami na ne ba sa'a na bane a karatu har ga Allah to bayan da za a yi magana magana kuma in zo in ce wani abu cikin maganansa sai dai a iya darasin da ya mana dan wallahi na karu da manganin shi masu tarin yawan gaske wanda yana ganin da yawan kuki, kila ma ba su karu da abun haka ba amma dai fatan da nake yi da shi da ya faɗa da mu da muka saurara Allah ta'ala ka sa ƙarshen sakamakon waɗannan kalmomi da ya faɗa mana su ne jannatin wa nahar fi maq'adi sadiqin inda malikin muqtadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah bashir mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi kamar yadda muka faɗa za mu cigaba da karatun tambayoyi tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam eh, ya hukuncin matar da mijinta ya sake ta saki uku ta je ta hada baki da wani ta bashi kudin sadaki ya aure ta bayan kwana ɗaya ta fito ta koma gidan wancan mijin manna Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsinuwa ga al-muhallil wal muhallal lahu wanda ya halatta da kuma wanda aka halatta duk wanda ya je ba da kudi namiji ne akan wani ya je ya aure ya sako mata ta ya aura da wanda ya ba da kudin da wanda aka ba kudin duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine masa albarka haka idan mace ce ta ba da kudi wani ya aure ta dan ya sako ta kuma yana sana'a kai haka da ita da ba ta ba da kudin aka ya auren da shi da ya auren duka Allah ya tsine masa albarka saboda haka sun aikata gingime mai kaba'ira wadda in ba su tuba ba wannan abin zai iya ja musu zuwa ainihin wato wuta saboda haka sun yi laifi mai girman gaske gaske Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu sai tambaya ta bi take cewa Allah shiga fata mallam mace da larura irin laulayin cikin nan ya zama to ba ta iya cin irin abincin da mijinta yake badawa a gidan musamman to irin cikin nan da bai san cin tuwo da kuma da alwalin sun bai mujin sai a nuna mata ai gashi na abinci da ya bata ba shi da ba haƙƙin ta bane sai ya kawo mata irin abincin da take da bukata ce to mallan ya za a yi ita kuma ba ta da za ta cin shi abincin da take so gaskiya a daidai wannan gabar inda maza ne da sai mu musu nasiha akan abin da ya shafi matsalan ciki ba abu bane wanda yake daga wajen matan lalura ne akwai matar da in tana da ciki wata za ka ga masai take zuwa ta je ta shaƙa haka Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ta da lura lalura ne akwai matar da in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da cin kaza ne akwai matar da in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da cin wa cin kilishi wata in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da shan ainihin wato kankana ne idan kana da wa mata ka kyakkyawan zato lalura ne wannan saboda haka a wannan babi na lalura namiji ya yi kokari wajen iyawashi kare ya lura da maganganun wa na maganganun mutane ba aika ta ɗora makanta ba wannan yana babi ne nawa na lalura shi yasa a daidai wannan lokacin tun da ciki ne mace take da shi za ta iya faɗawa cikin hatsari in akwai wasu wannan suke da ƙarfin da za su iya taimaka mai don a fitar da ita daga cikin wannan yanayin mai a taimaka domin a fitar da ita daga cikin wannan yanayin wannan shine shawara amma da a ce maza ne suke gaba mu gaskiya da mun yi magana mai tsawo a kansa akan abin da ya shafi irin waɗannan wata ma sai kaga irin farar ƙasan nan in tana da ciki shi za ta ci wata wani sai kaga abincin da tafi alaka da shi abincin da yake da yaji wani lokaci abincin da ya yi kasa wajen daraja bai da tsada lokal ne abincin da kai ba za ka iya ci ba saboda lalurar ciki sai kaga shi mace take ciwa a wannan lokacin saboda haka ya kamata a kalli abin kallo na adalci idan mace tana da ciki wannan kuma take cewa Allah shi gafata malam tana tare da mijin ne shekara da shekaru sun ma hayayyafa amma kuma bayan wani lokacin mai tsotsi sai abubuwa sun canza zace da mijin kwanciyar aure matsakaita da shi sai dai kuma din Allah ya kadarta in ma ya zo ɗakin ya kwanta ta bukace shi sai ya kore ta daga wurin yana ƙoƙarin nuna mata waɗansu abubuwa din marasa kyau ce to ana cikin wannan matsayi shine ta ce to malam ya zama to abinci ma in zai kawo ta sai dai aiko yaranta da shi ko kuma ya yi aike a kawo mata ba dai wani abu da ke haɗa su ne ce to malam ya yi matsayin auren mu da shi aure yana nan na farko na biyu kuma ita ta bincika babu wani abu da take ma mijin idan ba wani abu da take ma mijin na biyu a yi kokari a koma ma iyaye da ba a kan titi ya ganta ya ainihin wato aure ta ba da akwai wata mata da ta rubuto irin wannan matsalolin cewa mijin ya tsara aure yayi waye yayi waye to tun wajen tambaye ta sai na gane cewa ba ta da tarbiyya gaskiya to da muka je muka bibi sai muka gano wato matsalan da matan take da shi duk shine kosan din matsalolin da ya haifu tsakanin ita da wa tsakanin ita da mijin to da aka tambaye da ya kamata ita ta fara kai makanta mai take wa mijin wata watakila akwai wani abu da take mai mara ke wanda bai so in ko haka ne kawai ya dauki irin wannan matakin ne dan ya zalunce ta ya cutar da ita to sai ai kokari a hada da dattije wanda yake jin nauyin su a zauna ai kokarin yi masa magana ko da malamai wanda aka san yana jin nauyin su a masa nasiha da haka ni na bada shawara ai yi kokari a buɗe nan matakin farko a matakin farko mataki na nasiha nasiha don ya gyara amma yana nan a matsayin ta namijinta mijinta aure bai rabu ba kawai in ya tabbata abin haka bai kyauta ba saboda haka a masa ba a zidan ya gyara Allah ya shirya da mu amin tambaya ta tabi ne ke cewa malam ce hukuncin mijin da ke shaye-shaye ya zama to har yakan yi wanka da fitsari wata nan ma har ya sha kuma ana nan dai kuma duk in sai kokarin fita sai a ce ta yi hakuri ya hukuncin su a santin da shi aure yana na tsakanin shi da ita tunda aure yana na tsakanin shi da ita mata dama Allah ya ba su dabara daga cikin dabaran ku ana so ne ku yi kokari wanda yake ba gyararre bane ku yi kokari ku yi ku gyara shi ya zama to gyararre dan mun ga da yawa wasu tasirin zama da matan na kirki ne mazan ba na kirki bane suka yi kokari wajen shiriwan mai wajen shiriwa ainihin wato madan wannan shine abin da kokarin yi sannan karkashin wannan tambayar da yawa yawan mata in fa za su yi aure ba fa tambayan mu suke yi ba wanda namiji ya kamata su aura kowa tana duba ita abin da ya mata ne sai ta yi sai ta aure sai bayan ta yi aure sai matsaloli su biyo baya duk wanda zai yi aure bai tambaye mu ba wa ya kamata ya aura sai bayan ya yi aure in matsala ta biyo baya to da Allah shi ma ya dinga yin hakuri da abin da ya gani kuma ya ɗauki matakin gyara wannan shine dan so da yawa muna ba da shawara duk yadda za a baka fatawa za a tambaye ka fita wajen saki to ka ce a koma ma iyaye kada ka kuskura kana ɗalibin ilimi ka buɗe baki akara makalla wani mijina bai sallah ya za a ce billahi ladi tun da bai sallah dan wuta ne a rabu kawai ba ruwanka shikenan wa yayi kaza a'a a koma iyaye kin da ba kan titin ya ganta ba ya aure ta da yawa sun sama kansu gwargwadon gidanka da motarka da ofis ɗin da kake zaune gwargwadon yadda za a aure ka sai bayan an aure ka sai a gano cewa ba gidan ba ba motar ba ba ofis ɗin ba ai kana da matsala to daga nan sai su fara tunanin ya za su da matsala saboda haka ku dinga neman shawara kuma ku nemi shawaran na kirki malamai na Allah wani irin miji ya kamata ku aura to daga nan kuma ba ku shawarwari ga irin mijin da ya kamata aura gwargwadon abin da ya ya riga ya biyu ba saboda haka na farko ki masa addu'a Allah ya shirye da shi bayan kin masa addu'a Allah ya shiryar da shi na biyu ki hada da mutanen da kika san yana jin nauyin su na uku ki hada da dabarar ki a matsayin ki na mace wajen kokarin ki ga ya shiri idan Allah madaukakin sarki ya shiryar da ki ta sababin ki ya shiryar da shi ta sababin ki ba karamin dimbin lada Allah madaukakin sarki zai baki ba kuma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ita kuma wannan tana tambaya ne kan malam um, su biyu ne wajen mijinsu daya na da manyan 'ya'ya yana da ƙananan 'ya'ya a duk lokacin da aka kawo abubuwa mijin sai wani abu don rabon akan bai wa mai manyan 'ya'yan kaso ya tsara na mai ƙananan 'ya'ya to abin da ya shafi sabulin wanki sai da wataƙila manyan 'ya'ya za su zuwa ne su nema da kansu kuma sai a gode a raba dai na mai manyan 'ya'ya ya fi yawa ita kuma ƙananan 'ya'ya ta ƙananan ba su iya yawa to malam menene mafita dangane da wannan matsalar ya kamata shi namijin ya adalci wajen raba abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ba wani mutum kyauta da ya zo zai kyauta ga 'ya'yan sai ya ɗauka sai ya ba wani yaro kyauta sai ya kira manzan Allah ya shaida akan kyautar da bashi sai annabi ya tambaye shi ya ce duk 'ya'yanka ka ba kowa irin wannan sai mutumin ya ce a'a sai manzan Allah ya ce to babu yadda za a in shaida akan zalunci yanan mutum yana da 'ya'ya ya ba wannan abin da ya ki ba wannan ya hana wannan wannan zalunci kuma idan ɗa ya riga ya balaga musamman na namiji ciyar da shi akan ka ba wajibi bane musabi in ka ga dama ka ce makami in baka ga dama ba ya je ya nemo nashi shi ya kamata yi me ya ce maka maka shi dama ma'anar rajul fa ala rasi shine mutumin da ya shirya daukar duk abin da zai afko masa shine ma'anar rajul saboda haka daga sanda mutum ya balaga ya riga ya zama rajul duk abin da zai afko maka dama a shirye yake zai iya daukan wa zai iya daukan wannan abun saboda haka adalci shin da waɗannan manya ne ba sa iya wato suna iya ɗaukar da wani kansu waɗannan yara ne to kulawan ta fi girma a kan shi a kan yaran fiye da ba fiye da manyan kuma lalle ya sa ya cire son zuciya ya sa tsoron Allah ya yi danwa dan Allah madaukakin sarki sai Allah ya sa masa mafita in kuma ya saboda son zuciya da zalunci to zai je gaban Allah Allah zai tsaye da shi zai masa hisabi gargwadon yadda ya zalunci Allah kuma ka tsare mu ita kuma wannan ce Allah shi gafarta malam ne gida ne ke yin yawa ya zama wa sallah asar ba sa samun damar yin shi har lokaci ya kure har bayan karfe biyar shin ya halatta sai kasaru ka wai mutum na zaune a cikin gari wai sai kasaru Allah ya kiyaye kasaru fa shine sallah mai a hudu kai a nawa biyu shine kasaru mutum yana zaune cikin gari kawai ya kasaru kaga wannan sakacin yayi yawa ai abu mai muhimmanci shine ki fahimci fa Allah ya kawo ki duniya ne dan ki bauta masa duk da in mutum ya yi sallar la'asar ba za mu ce yayi sallar la'asar karfe biyar ba a matsayin daruri tunda a lokutan sallah akwai muktari shine farkon lokacin da aka fi so a yi sallah kuma da ruri idan rana ta faɗi ne shine sallar la'asar ta riga ta zama da ruri an riga an yi ta ba a kan lokacin da ya dace ba da haka wanda ya yi sallar la'asar karfe biyar ya yi sallah akan lokaci amma ba shi ba ne farkon lokacin da ya dace da haka baki da wani dalili na sallah mai raka a hudu ki ce wai abubuwa sun yake yawa ke na zaki dace raka a nawa biyu zaki bi wannan akwai sakaci da ganganci a cikin kuma ki fahimci Allah ya yi ki ne don ki bauta masa ke sa muka ce da yawan mata suna wasa da ni da sallah mai sallah fa yana munajati ne da ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya zamanto ganawa ta tsakanin bawa da Allah yanzu inda a ce misali akwai wani babban mutum wanda an sanya miki lokaci a kullum kuna ganawa da shi ke alfahari ma kike yi mutanen gari na magana suna nuna kike ai wance tana da alaka da wa da wani ke da ai suna ganawa ma duk lokaci kara ko da kusancin shi da shi to wannan kusanci tsakanin bawa da Allah ya wuce duk yadda za ki kwatanta wannan kusancin da haka lokacin yana yi in ba wani uzurin da yake ba na rashin lafiya ko makamantan su lalle mace ta yi kokarin kulawa da sallah wannan abun yana da matukar muhimmancin gaske gaske amma kasar ba za ki kasar ba sai idan a hali ne hali na tafiya Allah ya shirye da mu tambaya ta karshe take cewa malam ko akwai addu'a da za su rika saboda masu ciki da ke a cikin su wajen haihuwa ya zamanto sun yi Allah ya sauke su lafiya idan kun babu addu'a da za a basu to malam su addu'a Allah ya sauke su lafiya akwai addu'o'i akwai ishirin irin su hisin muslim ta Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala Allah babu wani abu sai abin da ka sanya shi mai wahala wa anta taj'al al-hazn idza shi'ta sahala to wannan ya kunshi duk wani abu wanda yake da wahala in ka roki Allah sai Allah madaukakin sarki yi ne ya sauƙaƙe maka su sannan akwai wasu addu'o'i a cikin hisul muslim wanda ba zan iya kina ya eh, irin su ya hayyu ya qayyimu da makamantan su da irin su Allahumma antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk idan mutum yana cikin wani hali ya roki Allah da irin waɗannan sunayen Allah zai karba wani sahabi yayi addu'a da waɗannan sunayen annabi yana zaune annabi yace na rantse da Allah ka roki Allah da abin da in an roke shi yana karba to irin waɗannan addu'o'in din suna nan kuma wannan hisnul muslim din malam babban malamin mashi aminu daura ya yi shi ya fassara shi da hausa yana da kyau a ce duk mace musulma tana da wannan littafin domin ko ba komai musamman wannan zamanin da sharri ya yawa asiri ya yawa tsafe-tsafe ya yawa ku tashi ku koyi waɗannan zikirorin yadda za ku iya kare kanku daga masu nufin ku da sharri safa da wa safa yamma amma ba daidai ba ne wata yanzu idan fa za ta kwanta fa shimfiɗan ma in za ta kakkaɓe ta zage-zage za ta kakkaɓe tana kakkaɓewa tana shara tana cewa mu za a ma'iskanci shikenan idan ta zo tana da waya wayan kiɗe-kiɗe ne a ciki sai ta je ta sa headphone ba zikiri ba komai sai ta kwanta a haka da kiɗa a kunnanta tana kwantawa sai gari waye sai ta zo tana maka tambaya wai ta kwanta wai dannau ya danne ta to ya dannau ba zai danne ki ba kin zama karamar shi ɗaya ne sai babban shi ɗan sai zai aukan ki kuwa shi ne abin da yake faruwa amma amma wallahi duk wanda yake yin zikiri na dare na kwanciya yake kwantawa za ka ga yakan daɗe kafin ma ya yi mugun mafarkin da zai taya masa da hankali amma duk wanda ya je ya kwanta da kiɗe-kiɗe da zage-zage a kunnen shi kullum sai ya tashi a tsoraci ya yi ya mugun mafarki Allah ya kiyaye saboda haka a yi kokari a nemi hisun muslim din nan wannan littafin yana da matuƙar muhimmanci a wajen al'ummar musulmi Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu masu ainihin wato wannan haihuwan Allah ya sauke su lafiya assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi karshen tambayoyin kenan kuma karshen wannan muhadara kenan da aka shirya a wannan rana da fata Allah subhanahu ta'ala ya dace da mu da abubuwan da suka gaya mana ya kuma ba mu ikon aiki da su ya sa malam da sauran yan tawagan su koma gida lafiya waɗanda suka samu halartar wannan wuri kuma Allah kuma rasuwa gidan shi lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bawa ladan duk wanda ya alƙirin alƙawarin da ya wa duk wanda suke sauraron ayoyinsa irin wannan lada wa salamu alaikum wa ta'ala barakatuhu Thank you.